safiyar litinin 22 ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1437 daidai da 25 ga watan jun shekarar miladiya ta 2016 27 ga watan jun shekara ta 2016 wannan shine kaset na 81 daga cikin jiran giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddis al-mufassir abu abdullah muhammad ibn abubakar bakr zurai ad wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-jawziya islam a Sani Allah maɗauki sarki ya gafata mishi littafin zadul ma'ad Mausu'a ce ta tarihin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarki da manhajin manzon Allah sallallahu alaihi salama a cikin ibadojinsa da rayuwarsa da al'amuran da ya gabatar na zaman gida da yaƙi da tafiya da ainihin abin da suka shafi ibadoji da duk wani abu da ke da alaƙa da rayuwa ko manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi babu shakka malamai suna jinjina ga ibn qayyim al-jawziya saboda wannan babban aiki da yayi musamman saboda lura da cewa ya rubuta littafin ne alhalin yana halin tafiya a kasar makka inda ya je aikin hajji daga kasar dimashq sham Allah ya saka mashi da alkhairi mun fara karatu a darasin baya dangane da faslun fi hadihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa fi qira'atil qur'ani wa wa khushu'ihi wa buka'ihi inda qira'atihi واستماعه وتحسين صوته به وتوابع ذلك gaba da ke bayani akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama dangane da karanta alqur'ani da sauraron alqur'ani mai girma da natsuwa wajen karanta shi da yin kuka wajen karatun alqur'ani mai girma da ainihin wato kokarin kyautata sauti wajen karatun alqur'ani mai girma da abubuwan da ke biye da haka mun fara jin bayanai daga wannan babban malami za mu tashi inda yake cewa wa kana yuhibbu an yasma alqur'ana min ghairi annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya kasance yana kaunar ya dinga sauraron wani yana karanta masa alqur'ani wa amara abdullahi ibn mas'ud faqara alaihi wa huwa yasma'u wata rana ma ya umarci sahabi abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda ya karanta mashi alkur'ani shi kuma ya saurara wa khasha'a sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama li sama'il qur'ani minhu kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna ya natsu sakamakon wannan saurare da yayi daga sahabi Abdullahi dan Mas'ud hatta zarafat aynahu har sai da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi kuka idanuwarsa suka zubar da hawaye saboda dadin karatun da kuma ainihin wato firgita da yayi sakamakon ayoyin da shi abdullahi dan mas'ud ya karanta wannan hadisi ne da yan uwa dalibai sun san shi hadisi daga cikin littafin al-imam al-bukhari wanda bukhari ya kawo shi karkashin babun da yake cewa babu man ahabba an yastami al-qur'ana min ghairihi haka bukhari ya kawo shi babun falalar da ke cikin mutumin da ya kaunaci ya ji karatun al-qur'ani daga waninsa a can cikin kitabu fadailu qur'an bukhari ya kawo wannan hadisi Ibn hajirin ya mai sharhi ya fitar da fawaid game da haka cewa wannan ita ce asalin sunna ta Alkiraatu al-sheikh masu koyon karatu su dinga karantawa malaman suna art suna gabatar da karatun ga malaman su kaga manzon Allah shine malamin Abdullahi dan Mas'ud shine malamin kowa duk da haka amma ya ce ma ɗalibin karanta inji ji to wannan ya kawo sunnar karantawa wato ga malami sannan ya nuna mana tarbiyar idan ana karanta alkur'ani to zama ake a saurara ba daidai bane kenan irin al'adar da muke yi a kunna alkur'ani a cikin kaset ko a sa shi a lasfikan makaranta ko na mota ko lasfikan ainihin kasuwa ko lasfikan studio ko motar masu tallan magani ko masu tallan kaset kawai sai a bashi yana ta yi mutane kuma suna ta harkokinsu wannan ya saba wa karanta wa manzo Allah sallallahu alaihi hasali ma yana daga cikin nau'o'i na hijranul qur'an karanta littafin alfawa'id na al-imamu ibnu al-qayyim dinnan karamin akwai alfawa'id ko kuma bada'iul fawaid to a cikin alfawa'id da yake magana akan ainihin wato hijranul qur'an fassara fadin Allah da yake cewa Allah ya faɗi ba da labari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai kai ƙara wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura daga ciki akwai ana karantawa mutane suna harkokinsu. da haka ko dai a ainihin saurara idan ana karantawa ko kuma a fasa karantawar in wani inji ne to sai a kashe idan wani mai karatu ne sai a ce to ya shiru ko kuma ku da kuke ganin tsiyar ku ta kai ba za ku iya saurara ba sai ku tashi ku ba wajen kaga kun zama kenan la tasma'u li hadha alquran wal ghawfihi la'allakum taghlibun kaga mutun ya zama shedani kenan ina fata mun gane wannan jama'a a takeice jama'a daga cikin kuma fa'idojin da mutum zai samu idan wannan karanta alkur'ani saboda qur'ani mu'jizar mu'jizoji ce sai ka ji wani abun kama baka taba jin shi ba sai ka ji wata ayar da kana karanta ta ko ka haddace ta halama a kuskure ka haddace wata kalma ko wani yanayi sai ka ji wasu fawa'id da ma'anoni suna bujiro maka wanda yana daga cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu kanshi a wannan yanayi domin ibnu mas'udin yace da na karanta masa suratun nisa'i har na tafi zuwa faɗin Allah fa kaifa idza ji'ina min kulli ummatin bi shahidin wa ji'ina bika ala haula'i shahida annabi sallallahu alaihi ya riga ibn mas'udin karanta ayan na aiko tunda shi aka so kawai da ita a wurin shi ibn mas'udin ya koya amma bai yi kuka ba sai ran da wani ya karanta mishi kuma fahimci ba hikimar ma'ana sanda wannan bawan Allah ke karanta mishi sai manzo Allah ya iya wato fahimto girman ma'ana da hadarin sakon da ke cikin ayar fiye da watakila sanda shi ya karanta da kanshi sai sai ibnu mas'ud ya ce sai naji wannan zunguri na in wai ga haka sai na ga manzo Allah yana kuka yana ce mini hasbuk hasbuk ya isa haka saurara haka saboda aya ta dauke da sako mai matukar wato very sensitive mai hadari kwarai cewa me kake tsammanin zai faru ranar alkiyama idan aka zo da kai a matsayin shaida ga waɗannan al'umma taka sauran al'umma kuma kowace al'umma a zo mata da wanda zai shaida a kan cewa lallai Allah ya aiko saƙo ya yanke hanzarin al'ummomi sai manzo Allah hankalin shi ya tashi ya tuna irin wato ɗauki ba daɗin da zai faru tsakanin annabawa da al'ummominsu waɗanda suka karyata ɗauki ba daɗin da zai faru a gaban Allah yadda annabawa za su ce mun isar mutane kafirai su shafa wa idan su toka su ce ya Allah ƙarya annabin nan yake mana a gaban Allah za a yi wannan alkiyama a laliba a rasa wanda zai yi shaida wannan annabi na Allah sai al'umman nan ta manzon Allah sallallahu alaihi sallama Allah ka samu daga cikin waɗanda za su zama cikin wannan falala mu ne za mu shaida insha Allah cewa lalle mu kam annabin mu ya karantar da mu bayanai da karatuttuka akan annabawa inna arsalna nuhan ila qaumi ya karantar da mu akan salihu ya karantar da mu akan wane duka sannan Allah ya karbi wannan shaida ya tabbatar da cewa waɗannan annabawa sun isar sannan su kuma al'ummar da su shaida sai a ce musu ku kun waye shaidan akan cewa wannan karatun gaskiya ne to manzo Allah shine zai tsaya mana a nan. sallallahu alaihi wa sallama to wannan girman saƙon sai ya sa manzon Allah yana kuka na daga cikin ainihin sunnar magabata game da katun alkur'ani shine sukan yi kuka su shiga cikin halin ɗimuwa da tashin hankali wani ma yakan faɗi ya suma idan ya ji wata aya ta ainihin ta mai da hankali kaga yana daga cikin bushewar zuciya yanzu sai ga ana ta katun qur'ani yanzu da azumin da ake tahajjud sai a sauka qur'ani gaba daya ba ma wanda ya fahimci me ake cewa tun daga liman nan, tun da a guje ake tafi na yi magana kuka ko mun fahimci wannan da yau jama'a in ka je kasar makka sai ka ga larabawa suna ta kuka saboda halako suna jin qur'ani ne su daidai koyaye oho mutanen mu kuma suna bakin dar tauhid ko suna ta suna ta cin gurasa da da sabil suna ta ciye ciye abun sa kawai wanda kuma ya shiga sallar wani yana yi ma yana yana taba waye shi saboda kasawa zuciya ta riga ta bushe Ali Jamangi yayi gaskiya zuciya in ta makance ganin ido bai yi fa'ida ba ai koriya kayi kace tunda da laraba wannan suna yi bari ma mu gwada <laughs> Allah shi kyauta na'am na'am amma kuma ga shi ga tana ƙara wa kuma jama'a da su suna ba daidai bane sanya sifiku na masallatai su wuce bukata ba daidai bane wannan ba daidai bane mala albani marga yayi wannan karatun a shekarun baya musamman a cikin dare sa'ad da ake sallolin tahajjudi dinnan nan ko makamantansu qur'ani ya san da akwai waɗanda ba sa yi alima an sayakunu minkum marda wa akharin yadribuna fil ardi yabtaguna min fadli kaza kaza kaza har zuwa karshen bayanai ashe akwai waɗanda ba ruwansu da sallan nan kuma ba dole bace a kansu kuma suna da haƙƙin su yi bacci tunda sun yi wasu hidimomi da rana ko kuma a cikin wata hidimar suke ku kuma za ku sa ne gwargwadon iya wato tare-tare din masallatan ku don ku jiyar da su to ina dalilin da za a saka lasifika ta cika gari inda ake dinnan ba daidai bane akwai abubuwa da dama da ake jama'a sanin tajo dinnan ba ba sunna bane ba yan dariƙa suna da damar su mana daren da suka ga dama na rantsi da Allah akwai su da dama suna nan a ciki a cikin waɗannan irin ibadojin da ake na dare ba daidai bane ba daidai bane cakudade ne maza da mata yin karatu a guje da kuma har ɗauka ma da mata suke yi cewa fita sallar dare ta nafila ta fi muhimmanci fiye da zuwa sallar farilla kalla ku gani da kyau a mu baya daga cikin sunna ya daga cikin sunanin da aka kashe zuwa masallacin mata sallar farilla amma kuma ƙarara iblis ya riya mana cewa to in kuma za a yi sallar dare da ashen dole sai sun je wannan khilaful aula ne yana daga cikin balawai, yana daga ciki kuma shine lazimta cewa dole sai an soki alkur'ani kullum sai an yi izu kaza prescribing din yawan raka'o'i da yawan juz'in da za a karanta faqra'u umata ya sarame alkur'an Allah ya ce a karanta cikin nishadi a yi dogayen raka'o'i don shi ne sunnar ɗorin ƙunuti amma a karanta yadda za a fahimci mai ake karantawa haka rike ƙwar'anai da mutane suke kowa na rike da ƙwar'ani wannan ma ba daidai ba ne liman idan bai haddace ba ko kuma ya fi jin daɗin ya yi da ƙwar'ani babu laifi don ya rike saurafa to ba zai rike alƙwar'ani wane ne wai sai ji mutum yana cewa wai saboda ilimin ya kuskure ka gyara mashi to kai malami ne in malami ne ka iya kenan ba sai ka rike qur'ani ba za ka iya gyara mai amma duk waɗannan kifin wani ma bai san da yake ba ba kuma nan wannan dake jama'a akwai suna nan da yawa suna da bukatan a zo a yi wani darasi na musamman akai bid'atut tahajjud eh suna nan da yawa an caccanza abubuwan yadda suke ba sunna bane kuma mafi yawa ko ka ce duka ahlus sunna ke yin wannan tunda dama yan dariƙa ba sa yin sallar tahajjudi in ba yanzu da ta zama yayi ba kowa ya san wannan ba ruwansu kiɗansu kawai suke yi na tashe su je su kwanta da haka ba daidai ba ne a sanya loudspeakers na sallolin dare waɗannan na nafilfili su cika gari ba daidai ba ne ‘yan umar suke wannan su tsoron Allah su dina wallahu a'lam wa kana ya ƙara'ul ƙur'ana ƙa'iman annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kanta alƙur'ani a tsaye wa ƙa'idan yana karantawa a zaune wa muttaji'an yana karantawa a kishingide wa mutawaddi'an yana karantawa a halin alula wa muhdifan yana karantawa in ma ba shi da alula ma'ana bayan ya samu kari na fitsari ko bayan gari ko makamancin wannan walam yakun yamna'uhu min qira'atihi illa janaba babu abin da ke hana annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam karatun alqur'ani in banda janaba to wannan magana ce take bukatan ƙarin bayani dan duk da yake ta haƙiƙin magana haka yake amma kuma akwai maganganu a kanta wannan abin da ke nuna maka cewa ibn qayyim ba karamin malami bane jama'a Allah ya gafarta mishi to ƙarin bayanin bari mu ji shi a takaice jama'a daga littafin tamamul minna fi ta'liqi ala fiqh sunna na malam Muhammad Nasir Din Al-Albani gashi daga shafi na 117 inda malam yace wa anhu qala wato asalin magana shi sai da sabiq kenan da yake cewa wa anhu qala ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tawadda'a thumma qara'a shay'an min alqur'ani thumma qala hakadha liman laysa junubin fa amma aljunubu fala wala ayatan rawahu ahmad wa abu ya'ala wa hadha lafzuhu wa qala al-haythami rijaluhu muwaffaquna wa anhu da yace yana nufin wa anhu daga shi din dai to shi din wane ne sayyidina ali dan abi talib ne Allah ya kara masa yadda yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alola sannan ya karanta wani bangare na alqur'ani sannan yace wannan shine abin da ya kamata ga wanda bai da janaba ma'ana yayi ta karatun ƙur'ani kenan amma mai janaba fa to kar ya karanta qur'ani ko da aya guda malam sayyid ya ce wannan hadisi ahmad ya rawaito shi da abu ya'ala wannan lafazin abu ya'ala ne haifami ya faɗa a cikin majma'uz zawaid kenan yace mazajen isnadin shi an amince da su qultu ni ku albani albani mai littafi sai ce fa inna li hadhihi at-tariqi illatayn wannan hanya da malam sai sabi ya kawo anan da illa guda biyu abda'afu hadisin ba'ifi ne isnadin sa wal waqfu sannan kuma asalin kissar ta faru ne ga sahabi aliyu ba manzon Allah ba fa amma da'afu فسببه أن في سنده عامر بن الصمط عبد العريف ولم يوثقه غير بن حبان يتي أما شي فرون a أتكي إسنادا akwai عامر بن الصمط أبو الغريف وند ابن حبان ne kadai ya amince da shi kuma amincewar da ibn hibban ke yi wa malamai idan ya zama shi kadai ya amince da su akwai bincike da tababa mai yawa akai wa huwa mashhurun shi ibn Hibbana ya shahara bit tasahuli da sakaci fit wajen amincewa da mazaje kama bayyantuhu fil muqaddima kama yadda na bayyana haka inji albani a cikin muqaddima wannan littafi wa qad khalafahu man huwa a'rafu bir rijali minhu to a wannan matsalar an samu wasu malamai da suka fi ibnu hibbana sanin mazaje sun saba ma fatawarsa wa huwa wane ne wanda ya fatawa akan wannan mutumi ta saba wa ta ainihin ibnu hibbana abu hatimin razi faqala fi abil gharif hadha abu hatimin ya ce laisa bil mashhuri ba a san shi ba katta takallamu fihi malamai sun yi maganganu akan shi min nuzara'i asbab ibnu nabata tsararraki ne shi da malam asbagu dan nabata wa asbagu hadha layyinul hadith inda abi hatim asbagu dan nan shi ma wato hadisan shi masu rauni ne a gun abu hatimin razi wa matrukun inda ghairihi wasu ma sun ce abun watsi ne don aka ce wani irin shi ne kaga shi ma an buge shi kenan wa minhum al-hafiz ibn hajar da gaske wanda suka ce wannan malami maturuki ne akwai ibn hajar fa sabata da'afu kaga ya tabbata cewa wannan mutumin yana da rauni wa amma waqfu dangane da waqfu din fa faqad akhrajahu ad-darqutni wa ghayruhu an abi al-gharif an ali mawqufan alayhi kama bayyantu dhalika fi da'if sunan abi dauda raqam wahid wa 30 yace dangane da ainihin wato kasancewar hadisin ya fi tabbata a matsayin mawqufi to ainihin wato al abal Abul dara ad ya fitar da shi a cikin sunan ɗinsa daga Abul Gharif din daga Aliyu dan Abu ya ce fatawar ta Aliyu ce kamar yadda ni Albani na bayyana a cikin littafin Da'ifus Sunan Abi Dawuda a cikin lamba ta ɗaya kamar yadda muka sha ambata Mala Albani na da wani katafaren aiki sahih wa da'if Sunan Abi Dawuda mujalladi goma ne zuwa sha ɗaya ake buga shi da firarsa ya fi shekara arba'in yana wannan aikin to guda bakwai ɗin farko su ne sahih su ne abi dawuda guda takwas na takwas amin na tara guda takwas ɗin farko su ne sahih ne abi dawuda to da na tara da na goma da na sha ɗaya guda uku wannan shi ne na tara ɗin su ne ba'ifu su ne abi dawuda haka ake buga su wannan bugun ainihin daro garras ne ta kasar kuwait na da cikin tafan shi da ba a buga ba sai bayan rasuwar shi to a cikin wannan juz'in juz'i na tara kenan wanda daga hadisi na ɗaya zuwa na ɗari casa'in da ɗaya masu rauni a nan ne yi wannan karatun dalla dalla gashi nan daga inda babun da yake cewa babun fil junubi ya ƙara'ul ƙuran dogon bahasi ne jama'a yan uwa ɗalibai sai su koma daga baya sai su karanta su ji dalla dalla maganganun da mala albani ya kawo da yadda ya warware magana malam muhammad ahmad shakir allah ya gafarta musu gaba ɗaya Ahmad Shakir a cikin tahqiqin sunan Tirmidhi da yi shi ya karkata zuwa ga inganta wannan hadisi a inda Albani ya tantance bayanai cewa wannan karkatar da Malam Ahmad Shakir yayi ba daidai bace Allah ya gafarta musu gaba kida sai malam ya ci gaba da cewa faqad adal hadith ila annahu mawqufun ma'a ba'fi isnadihi kaga hadisin ya dawo ya zama mai rauni bayan kasancewar isnadin sa mai rauni ne fala yasluhu shahidan lil marfu'il ladhi qablahu Da haka ba zai tabbata ya zama shahidi ga wancan da ya gabace shi marfu'i wanda ya zo gabaninsa ba marfu'i shine hadisin abdullahi dan salima da ya ruwaito wanda ainihin tirmidhi din ya fitar wanda malam ahmad shakir yayi magana akan shi wala alla bal la alla hadha aslahu mawqufun aidan yace wannan din ma hala an an bibiya a tare shi ma mawqufi ne akhta fi raf'ihi wa lafzihi abdullahi ibn salima hina rawahu fi halati taghayyur an samu abdullahi dan salima ne ya kuskure sa'ad da ya ruwaito shi bayan kwakwalwar shi ta rikice sai yayi ainihin raf'u dinsa wa hadha muhtamalun abu ne mai yuwa fasaqata al-istidlal bil hadith ala at-tahrimi da aka hadisin ya fadi a matsayin hujja ta haramta karanta alkur'ani ga mai janaba wa wajaba ruju'u ila al-asl ya zama wajibi a koma zuwa ga asali wa huwa ibaha asali ya halasta wa huwa mazhabu dawuda wa ashabi halastawan shine mazhabin al-imamu dawud zahiri da yan makarantar shi wa ihtajja lahu ibn hazm ibn hazm yayi kokarin tabbatar da wannan karatu a cikin mujallad na ɗaya shafi na saba'in da bakwai zuwa tamanin na ainihin muhalla kenan warawahu an ibn abbasin ya hakaito haka daga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Abbas wa Sa'id ibn al-Musayyib wa Sa'id ibn Jubair wa isnaduhu an hadha jayyid isnadin maganar daga Sa'id dan Jubair cewa ya halasta karatun Qur'ani ga mai janaba ya tabbata isnadin warawahu anhu Hammad ibn Abi Sulaimana qala Hammad dan Abu Sulaiman malamin su Abu Hanifa shine ya ruwaito daga ainihin Sa'id yace sa'altu Sa'id ibn Jubair anil junubi yaqra na tambayi malam sa'idu ɗan jubair game da mai janaba yana karatun Alƙur'ani. falam yara bihi Ya yace shi bai ga laifi ba wa qala yace alaysa fi jawfihi alqur'an ice ko a cikin cikinsa akwai wani ɓangare na ƙur'ani da ya haddace wa qarana al-baghawi fi sharh as ma al-qa'ilina bil ikrima aidan har ila yau alimamul imam baghawi a cikin sharh sunna mujallar mujallad na biyu shafi na talatin da hudu. na arba'in da uku amin ya ƙara cikin wanda suka halasta ya kawo suna ikrima lakin la fa annal amra la yakhlu min karahatin malam albani ya ce amma dai ba zai ɓuya ga mutane cewa al'amarin hukuncin karanta alƙur'ani ga mai janaba duk da babu hadisi ingantacce marfu'i da ya tabbatar da haramci to ma a takaice abin ba zai gushe daga a ce makruhi bane abin kyama ne saboda mene li hadisi inni karahtu an azkura Allah illa ala tuhuri a cikin hadisi marfu'i ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ina kyamatar na dinga ambatan Allah sai akan tsarki to kenan wanda ke da janaba bai da tsarki makruhi ne kenan ya ambaci Allah mafi girman ambatan Allah shine karatun alqur'ani idan ya samu halin da zai tashi nan da nan ya gusar da janabarsa to wannan abu ne mai muhimmanci gare shi don dama na daga cikin ainihin wato abubuwan da ba a so shine musulmi ya dinga kwana da janaba akwai hadisi ingantacce da limamin muslim ya fitar da abu awana da hakim da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa abubuwa guda uku mutane guda uku mala'ikun rahama ba sa zuwa kusa da su daga ciki akwai wanda yake ainihin wato yana kwana da janaba mai kwana da janaba malamai suka fasara suka ce wanda ya zama al'ada shi ce kullun kwana da janaba in ya samu janaba cikin dare bai damu daga ya gusar da ita ba zai ci gaba da harkokin shi har sai gari ya waye to wannan mala'iku rahama ba sa ba kusa da shi da sauran mutane guda biyu din da aka ambata a cikin hadisin amma wanda ya samu kanshi cikin wani kunci haka to wannan hadisin bai hau kanshi ba don manzo Allah ma wata rana yakan yi haka har ya waye gari kuma da azumi haka malamai suka yi kokarin sharhin littafin mala albani a cikin takhrijin da ma wannan hadisi a cikin as-sahiha ya bayyana duka waɗannan ainihin masail da fiqhun da ke karshen hadisin a takeice al-aula ga musulmi da zaran yayi janaba yayi kokarin gusar da ita ina fata mun gane wannan kar yayi wasa da ainihin barin jikin shi da janaba sannan in bai samu halin gusar da ita kai tsaye ba to yayi alula idan bai samu halin yin alula ba to yayi taimama kar ya kwanta haka karanta littafin adabu zifaf fi sunnatul mutahhara na dai shi wannan malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah ya gafarta mishi gashi anan yi ishara cewa ka duba as-sahiha a cikin lamba ta da 834 inda ya takhrijin wannan hadisi jama'a kun ji wannan dai a takaice shine cewa aslan ba haramun bane amma abin kyama ne mutum mai janaba ya dinga karanta alqur'ani ina fata mun gane wannan jama'a وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتغنى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا كسنتي yana rera Alƙur'ani idan ya zo karanta shi wa yurajji sautahu bihi ahyana har yana yin ainihin wato kon gaba kon baya ya dinga karantawa yana maimaita wasu kalmomi ko wasu ayoyi ahyanan a wani lokaci kama rajja'a yawmal fathi fi qira'atihi inna fatahna laka fathan mubina kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ranan fathu makka ya dinga maimaita ayoyin farkon suratul fatih inna fatahna laka fathan mubina haka abdullahi ibn mughaffal tarji'ahu abdullahi dan mughaffal a cikin hadisin bukhari ya ba da labarin yadda annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama yake maimaita ainihin wannan karatu a ranan fathu makka yana yana yana jan a a a salasa marratin zakarahu al-bukhari yana inna fatahna laka fathan mubina mubina misali fatha irin yana ta maimaita wuraren yana ta maimaita kalmomin har sau uku al-imam bukhari ya fitar da wannan hadisi a wurare da dama daga ciki akwai inda yayi babi akan babu tarji'i babin da ke bayani akan karanta alkur'ani ane ana maimaitawa ina fata mun gane wannan ma'ana kana cikin karatun alkur'ani ka zo gun wata aya da ta dace da ta munasaba ko ta ainihin shigaranka ko ta tayan maka da hankali babu laifi ka karanta ta ka lallauya harshenka wajen karanta ta wannan ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama sai malam ya ci gaba da cewa wa idza jama'ata hadhihi al ila qawlihi zayyinul qur'ana bi aswatikum idan ka tattara waɗannan hadisai da suke ba da labarin tarji'i na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ka hada su da hadisai ire-iren faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa zayyinul qur'ana bi aswatikum ku dinga ainihin yi wa alqur'ani kwalliya ku dinga yi wa alqur'ani kwalliya da sautinku wannan hadisi ne ingantacce isnadin shi ya inganta akan sharadin Imam Muslim al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi da al-Imam Ahmad da ainihin al-Imam darimi akwai wani lafazi munkari zayyinu aswatakum bil Qur'an ka dawo da lafazin aswat wajen al-Qur'an zayyinu aswatakum bil qur'an ku ainihin wato kyautata sautukan ku da Qur'ani me kun kyautata al-Qur'ani da sautin ku sai zama a lokacin sautin ne abin kyautatawa ba alqur'anin ba ko wannan lafazi ne makalubi an juya shi ne al khattabi a cikin ma'alimus sunan yayi ƙoƙarin ya tabbatar da lafazin amma malamai sun mashi da martani cewa lafazin bai tabbata ba kamar yadda an ka karanta a cikin littafin da'ifa ta al albani ya yi takhrijin wannan hadisi a cikin ainihin wato littafin inda ya bayyana waɗannan masayin da kuma cikin littafin nan da'ifu abi dauda domin asalin hadisin shi ma maqlubin al-Imam Abu Dawud da Sijistani ya fitar da shi Allah ya gafarta musu gaba da wa ka hada da fadin manzon Allah da yace laysa minna mallam lam yataghanna bil Qur'an ba shi daga cikin mu mutumin da baya ainihin taghanni bil Qur'an zamu zo mu ji menene fassaran yataghanna da sabanan da malamai suka yi shin yataghanna baya rera alkur'ani. koko ya taghanna bai wadatu daga alqur'ani ba bai wadatu da alkur'ani ba minal minal ghina'i rerawa koko minal ghina wadata da ku wannan fasarorin za mu karanta wannan bahasi jama'a yana da ɗan tsayi idan muka gama karanta abinda malai ambata nan insha Allah za mu buƙaci taimakon wasu malamai kamar ibnu hajarin a cikin fatuhul bari inda ya sharhin waɗannan ainihin masail ɗin. kamar ainihin wasu malaman waɗanda ba shi ba kamar shi kan shi mala albani da makamantansu za mu ji ƙarin bayanai daga gare su wanda za su hallale wannan matsala game da hukuncin wai me ake nufi da rera alkur'ani shin rerawa irin karatu na cika tajwidi da ƙoƙarin kyauta sauti ko ko rerawa bil alhan a mai da shi ana tatribi ana yin shi kamar ana yin waƙa ana yin shi irin yadda 'yan tangimi ɗin nan suke yi wanne ne daidai ina fata mun gane wannan don matakai ne guda uku ko dai karanta shi haka gar irin yadda gardawa suke ɗin nan babu tajwidi wannan dama bugagge ne ba shi da wani asali ai ta karanta sauri dan ya kai izu goma kullum izu goma yake akwai mai wannan akwai mai sittin akwai mai tamanin akwai mai talatin kowa gwargwadon kwarewa shi wani ya sittin sai ya kara ma da izu ashirin to mai tamanin kenan akwai manyan alarmomi eh, a dare ɗaya kafin gari ya waye sai ya izu tamanin ma'ana ya sauka sai ya kara jono wasu izu ashirin akwai wanda yake yin rabi akwai mai yin gasu nan duk waɗannan ba manhaji ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ba to ka aje wannan a gefe ko kuma karatu wannan da ake yi dalla dalla irin wanda kake jin shi a bakin husari da manshawi da ayyubi da makamantansu irin makarantar nan dalla dalla kowane harafi da kowace madda a ba bata hakkinta to wannan shine ainihin at-taghanni as-sahih ka cire wasu kurakure da suke faruwa ga daidaiwa mutane akwai kuma wanda yake alhan irin karatun da ake yi na ƴan musabaka a ce ga ƴan tangimi a ware musu kategori ɗinsu salafinsa akan wannan shine abdul basit shi aka fi sani a wannan zamanin wanda ya shahara da karatu irin na alhan na tangimi in ka ji ƙarshen larabawa za ka tara akwai wuraren da suke kulob-kulob ne ko ƙungiyoyi ne na musamman na 'yan tangimin ƙur'ani yadda ka san akwai ƙungiya ta 'yan rawa ta 'yan rappers da hip hops masu kaɗe-kaɗe to akwai ƙungiya kuma ta 'yan karatun ƙur'ani da irin wannan sautin kuma suna ganin hidima ce suke wa addinin Allah wani abin mamaki suna ganin wai wannan ma wani aiki ne na musamman to an samu malamai ne da suka ba su fatawoyi suka yi rubuce-rubuce tun a da da kuma a yanzu za mu ji maganganu za ka ji maganganu masu karo da juna game da waɗannan ainihin masail din karke za mu kokari mu ga abin da malamai suka taƙiƙe insha Allah a takeice ya taganna ko dai ka fassara laysa minna mallami ya tazanna bil qur'an mutumin da baya wadatuwa da qur'ani ma'ana yake barin qur'ani ya je karanta wani abu ya ji dadin shi ko yake Allah ya bashi alqur'ani amma yana ganin shi na kasashe ne baya ganin cewa fa ma atani Allahu khairun mimma ataku shi ma da cin qur'ani ne kuma sana alqur'ani ne amma kullun yana ganin shi a baya yake ina ma da ce shi injiniya ne ina ma da ce shi dan kasuwa ne ina ma da ce shi dan siyasa ne yanzu waɗannan duk suna samun duniya shi kuma ba shi da komai yana daga cikin adamu taganni bil qur'an rashin wadatuwa da alqur'ani kuma fahimci wannan jama'a yanzu zama a cikin tunaninka kana ganin abin da kake da shi na sanin alqur'ani da karantar da shi ko karanta shi to na ƙasa ce saboda 'yan duniya sun samu abin da kai baka samu ba kamanta duk falalar da malaman alqur'ani za su samu ranar alkiyama da za a dinga ce musu ikra wartaqi ikra wartaqi za ka tike a bene ne gwargwadon iya tilawa da ka iya tunowa a lahira masu alkur'ani suna da falala ma'as kiramil bara ga sunan in ka karanta eh, fada'ilul qur'an na bukhari akwai maganganu jama'a falalori da suka tabbata ga masana alkur'ani haka a cikin littafin tibyan fi adabi hamalatul qur'an na malam ainihin wato yahya ibnu sharaf annawi Allah ya gafarta musu gaba daya so daga cikin fassara kenan ko kuma mallam ya taghanna bil qur'an babu shi a cikin mu mutumin da in yana karanta qur'ani baya rerawa yana karanta shi da gargada kawai haka kamar yana karanta gama garin zance baya rera alqur'ani wannan hadisi shi ma sahihin hadisi ne malam abu dawuda as-sijistani ya fitar da shi da shi da ainihin al-imam ahmad haka nan bukhari ma ya fitar da wani bangare na hadisin a takaice daga ainihin ah, sahabi abu huraira ina fata mun gane wannan a cikin littafin sahih abi dawuda lamba ta 1321 mala albani yayi takhrijin wannan hadisi ya tabbatar da ingancin sa wa qawluhu ka sake hadawa da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ma azina Allahu li shay'in ka idnihi li nabiyyin hasan sauti yatazanna bil qur'ani to nan ma akwai maganganu game da fassarar lafazin azina shin azina izini ko ko azina saurarawa ina fata an fahimci wannan domin lafazin azina yana zuwa da ma'anar saurarawa gashi nan wa azinat li rabbiha wa hukkat ƙasa ko ƙasa ce ko sama kai idan sama'un shakkat wa azinat li rabbiha wa hukkat ai wastama'at li rabbiha ta saurari umarnin ubangijinta wa hukkat kuma dama haka ya kamata ta yi to ga nan azina anan wato saurarawa ne sannan azina na zuwa da ma'anar umarni uzina ta yuqataluna ai an ba su dama an umarce su to malamai sun fassara wurin duka da biyu in ka fassara ma azina zaka yi ma wasalin zalun din kasara ne shi zai ba da wannan ma'ana Allah bai saurari wani annabi irin yadda yake sauraron annabawa masu daɗin murya suna karanta magana shi ba kuma fahimta wato Allah yana sauraron karatun annabin shi mai daɗin muryan nan yana kanta alkur'ani ko kuma Allah babu abinda Allah ya ba da izini cewa a je a ci gaba da yi kar a ji komai kamar yadda ya ba da izinin a je akan ta alqur'ani da dadin murya da zamu ji wannan fasara daga malamai jama'a kaga irin abin da ake faɗa mutane sunan shi na shari'a ba a fasara su kawai da tsuran larabci wannan larabci na yan haya islam yan diploma yan digiri ba a fasara shi da haka dole kana bukatar sai ka san kanikancin larabci irin wannan na addini ba ba ba ba kawai dan ka iya larabci kawai irin wannan da ake bada diploma akan shi shikenan sai ka je kai ma a nada maka tuntube mai rauni wajen yadi 30 a samu wani dan jigarin alaran ma kawai ya ta koro ayoyi kana da iya iyasar ranka yadda mutane suke dinnan wannan fasadi ne a cikin al'umma jama'a Allah ya tsare Shi shine malam ya ci gaba da cewa idan ka haɗa waɗannan maganganun shi kuma wannan hadisin bukhari ya fitar da shi za mu zo mu ji shi insha Allah daga baya yace alimta anna hadha tarji'a minhu sallallahu alaihi wasallama kana ikhtiyara in ka ji haka ka haɗa hadisan nan sai ka gane maimaita a da manzo Allah ya dinga yi ranar fatuhu makka to yayi ne yana sane da gangan misali lattiraran ba wai ya tirsasu ne zuwa gayi ba lihazzin na lahu saboda raƙuma tana ainihin cida da shi ba yana raddi ne a kaikaice ga al'imamu abul abbas al-qurtubi mai littafin al-mufhim lima ashkala min talhisi muslim abul abbas al-qurtubi malamin abu abdullahi al-qurtubi ne mai tafsiri yana da littafi talhisul muslim ya yi talhisin imamu muslim ah, sahih na imam muslim bayan ya talhisin kuma sai ya mushi sharhi shine al-mufhim lima ashkala min talkhis muslim wajen mujalladi tare ne ma da shi anan sama ina fata mun gane wannan a can baya mun taba hujja da shi a wani wuri to a cikin wannan littafin na al-imam abul abbas al-qurtubi da yazo sharhin wannan hadisi sai ya ce wannan abin nan maimai da manzon Allah yayi yayi ne saboda gargada da ya samu kanshi akai da abun hawa yake gargada kamar yanzu kana kan wani abun hawa kana gargada zaka zo kana cikin magana sai magana ta dinga datsewa kana komawa baya ittiraran zaka iya tarsasuwa zuwa ga haka wataƙila waɗanda suke hawa abun hawa su je kamar gonaki ko inda babu hanyoyi mai kyau za su iya fahimtar wannan cewa kana cikin magana sai ka dinga tarsasuwa zuwa ga ka dawo baya saboda gargada ko hawa da sauka da kake ko to abul abbas al-qurtubi yayi wannan fasara anan a zahiri ibn al-qayyim na kokarin mai mushi da martani ne ba tare da ya ambace shi cewa sai ka gane cewa wannan abin da annabi yayi yayi ne da gangan ba dan gargada ba fa inna hadha law kana li ajli hazzin naqa lama kana dakhilan tata al-ikhtiyar domin wannan da a ce dan raƙuma ne da bai shiga cikin zabi ba falam yakun abdullahi ibn mughaffal yahkihi wa yaf'aluhu ikhtiyaran liyuktasa bihi Jira kuma ba a samu abdullahi dan mughaffali ya hakaito mana wannan labarin da cewa annabi yana yi kaga a cikin hadisin sahabin bai ambaci cewa annabi yayi ne saboda takuruwa ba sahabbai ko mun san su suna da fahimta wajen abin da suke ruwaitowa na halin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu kashi na aikata abubuwa idan abin su yayin shi ne da sunan wato yana koya ma al'umma shi addini suna fahimta kuma suna fahimtan inda yake yin wani abu don wata bukata ta rayuwa bai yiwuwa wani ya zo daga baya ya yi shishigi a cikin fahimtar sahabbai dangane da ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in aka buɗe wannan ƙofa da haka mutane suke ainihin wato lalata sanoni da dama waɗanda son zuciyarsu bai amince da ita ba irin jisatul istiraha irin rungume hannu a sallah da makamantansu sai wani kawai ya sha dare sai ya ce ai saboda kaza ne a'a idan sahabban da suka ruwaito ba su ambaci illar da ta sa annabi yayi ba to za a dauka kawai wannan sunna ce daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai a ci gaba da koyi da shi malam ya ci gaba da cewa wa huwa yara hazzar rahila lahu hatta yanqati'a sautuhu alhalin kuwa shi Abdullahi dan Mughaffal din ya ga yadda wannan abun hawa take ainihin girgiza manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har sautin shi yake ainihin tsinkewa sannan kuma inda ya ga haka ya zo ya ba da labari a matsayin addini a ci gaba da yi sun ya kulu ya zo ya ce kana yurajji'u fi qira'atihi fayansibu tarajju'a ila fi'iri tarji'a ila fi'li kaji ya zo ya danganta tarji'in kuma zuwa ga aiki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam walau kana min hadhil rahila lam yakun minhu fi'lun yusamma tarji'a da a ce saboda motsawar da abun hawan shi yayi ne to da ba za a kira wannan aikin nashi da sunan tarji'i ba da zai da Abdullahi dan zai ce ne raquma ta sa manzon Allah sautin shi na ta kakkarewa da haka zai bada labarin wa qad istama'a sallallahu alaihi wasallam laylatan liqira'ati abi Musa al-Ash'ari a cikin wani dare daga cikin daren raku, annabi sallallahu alaihi wasallama ya saurari karatun babban sahabi abu Musa al-Ash'ari falamma akhbarahu bidhalika yayin da Abu Musa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da safe shi labarin cewa aiko na ji karatunka mai daɗi jiya cikin dare qala sai ya ce law kuntu a'lamu annaka tasma'u ce ya manzon Allah da a ce na san kana sauraron shi la habbartuhu laka tahbiran da na ƙara tace maka shi da na ƙara kyautata sautin wannan mana daga cikin dalilai akan idan kana karatu a gaban malaminka to ka yi ƙoƙari ka yi mai kyau don ka samu maki baya cikin riya ko gane wannan ɗalibai masu gabatar da hadda in suka zo gabatar da hadda ka yi iyayenka ka yi mai kyau don ka samu maki a baka ijaza bai cikin riya domin ga sahabi ƙwararre ce da na san kana saurari. da ya san malamin shi na ji to da ya ƙara inganta karatun ina fata mun gane wannan jama'a ai hassantuhu wa zayyantuhu bi sauti tazyina da na kyautata karatun na kawata shi da muryata iyakar kawatawa. wannan hadisi duk da yake da wasu lafuzza waɗanda ba su inganta ba amma fil jumla hadisin ya tabbata kamar yadda ibnu hadirin ya tabbatar a cikin fathul bari cikin mujalladi na tara ya kawo ainihin wasu lafuzza waɗanda ya bi hada ya tabbatar da ingancin ainihin wato wannan kissa haka malam albani a cikin sahihu abi dawuda lamba ta 1322 malam yace warawa abu dawuda fi sunanihi an abdul jabbar ibn al-ward qala abu dawuda ya fitar a cikin sunan dinsa daga ainihin wato abdul jabbar ibn al-ward yace sami'tu ibn abi mulaika yaqulu yace naji dan gidan abu mulaika yana cewa قال عبد الله abi أبي يزيد مر بنا أبو لبابة hatta حتى دخل Ya ce wata rana Abu Lubaba ya wuce ta gabanmu wani sahabi ɗaya daga cikin sahabban nan da suka zama cikin ainihin wato waɗanda suka samu matsala na takhallufi ko lokacin yakin tabuka wanda ya ɗaura kan a masallaci ɗin nan har sai da manzo Allah ya bai kunci shi din to wannan sahabi suka ce ya wuce ta gaban su haka sai suka bi shi da ya shiga gida fa idza rajulun rafsul hay'a sai ga wani mutum mutsu-mutsu wanda bai yi gayu ba bai ainihin taje kanshi ba fa ya kulu. sai na ji wannan mutumin yana cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi kulu. Na ji manzon Allah yana cewa laysa minna man lam yataghanna bil qur'an ba shi daga cikin mu mutumin da baya rera alqur'ani qala sai yace fa qultu li abi libna abi mulaika sai ni abdul jabbar na ce ma ibnu abi mulaika ya aba muhammad ara'aita idza lam yakun hasana sauti to ya ta malam me kake gani game da mutumin da asali shi muryar shi bata da dadi ya zai qala yuhassinuhu mastata'a sai ya sa ya kokari ya gyara muryar shi yadda zai dadi gwargwado qultu ni malam ibnu qayyim al-jawziya sai na ce labudda min kashfi hadhihi mas'ala dole ne a tsaya a fasa wannan bincike a yi bayani dalla-dalla game da wannan mas'ala wa zikir ikhtilafin nasi fiha dole ne a tsaya a ambaci sabanin malamai game da wannan mas'ala in ka ji malami ya ce annas ba wai irin sabani ne na mutane ga magarba a malamai yake nufi da mutanen wahtijaji kulli fariqin kuma ambaci hujja kowane ɓangare wa malahum wa alaihim fi ihtijajihim da kuma abin da ke matsayin hujja malahum kenan wa alaihim da abin da za mu musu da martani a cikin hujjojinsu idan malaman suka ce sabanin malamai jama'a galibi muna fahimta mu a yanzu irin yadda muka saba danna irin wannan rudanin da muke rayuwa a cikin shi shine a kai malam wani fatawa ya faɗi magana kaza sai a ɗauki kasa ɗin a guje sai a kai wani kuma a wani gari shi ma sai ya mai da martani ya ci mutunci ya yi fajirci wani ma har ya gori da makamantansu sai a sake ɗauka a kai wani malami ko a maiwa da wancan shi ma sai ya wani ta'annati ya yi tsinuwa ya saki baki kenan sai kuma jahilai su ma sai su rarrabu a ce ai wani ya ce kaza wani ya ce kaza ya zama hadithul samar ya zama shine abun firan mutane kaji abin da wani ko yace ba a ya ci uban wani kaji abin da wani mai da martani ai ta musaya kasusuwa ana ainihin aika clips din a cikin WhatsApp da da dabobi ko cibiyoyi na sada bayanai a cikin Facebook da Twitter da makamantansu wannan hayaniya ce ba shine sabanin malamai ba jama'a wannan ba addini bane musamman ɗaliban da ke yawo da irin waɗannan maganganu to waɗannan sun zama daga cikin hammalatar haɗa bikinan ma'ana masu yawo da makamashi na kawo al'umma wuta ta rikici irin wannan sabanin na ilimi yakan faru ne wani ma bai san ɗayan yayi ba wani yana wani gari a wani zamani daban sai bayar da wata fatawa sai a zo wani malamin ya rayu a wani gari ko a wani zamani daban sai ba da wata fatawa daban haka na uku haka na hudu daga baya idan wani malami ya zo ya tattara maganganunsu sai ya ga basu iri ɗaya da juna ba to shine sai ya abbara ya ce sun yi sabani ina fata mun gane wannan shin sun yi sabani ba irin yadda ake dinnan bane yanzu wanda safawa ne ya tafsiri ga abin da ya ce da al'asar an kaiwa ne sai ya zage shi ya tsire mai ya ce ai uwar shi ma da aka daura mata aure da kaza akai ko kuma tun kafin a haifi uwar shi su suna nan tun kafin uban shi da uwar shi su malamai ne a haka zaka ji malamai suna fada kaga wannan wai da khasama fajaran wannan ba addini bane jama'a ko mun gane wannan Allah ya tsare mu shi sai yake cewa wa zikir sawabi fi zalika da kuma ambatan abin da yake shine daidai game da haka bi haulillahi tabaraka wa ta'ala wa ma'unatihi zamu haka ne cikin ainihin wato karfin Allah da taimakon shi kamar yadda na ambata jama'a akwai bayanai da zamu zo mu ji musamman daga littafin Fathul Bari a inda a cikin kitabu Fadailul Qur'an na cikin Sahih Bukhari a mujalladi na tara na fatuhul bari wanda yake da fatuhul bari ya je ya leka wajen ya sa alama tun yanzu inda babun da ya kawo babu mallam ya taganna bil qur'an babun bayani akan Allah yin Allah wadai da mutumin da baya rera alqur'ani a cikin mujalladi na tara cikin kitab fada'il sahaba a fada'il qur'an haka a cikin sharhin imam an-nawawi da yau muslim al-minhaj bi sharhi sahih muslim ibn al-hajjaj wannan littafin musamman guda biyu da littafin za mu zo kuma mu ji abin da ke da alaƙa da rera bayan rera Alƙur'ani, ina kuma hukuncin wasu abubuwa da ake rerawa waƙoƙi mada'ihu da ainihin waƙoƙin 'yan ushaku da irin waɗannan waƙoƙi na zamani sawa'un na hausa ne ko na ingilishi ko na yarbawa ko na indiya ko na wane ne hukunce-hukuncensu don masayin ne da suka zama dabar rikici tsakankanin malamai jama'a akwai rigingimu a kai tun ba yau ba rigingimun kuma wanda ya fara ɓuncino su shine ibnu hazmin allah ya gafarta mishi ibnu hazmin da ya zo kawai ya ɗauki wani hadisi na bukhari kawai ya buge shi wannan hadisin da annabi yake cewa ƙarshen duniya za a yi mutane waɗanda za su dinga halasta zina da shan giya da ainihin a ah, menene ɗayan ma isahinna alhira wal ma'azifa wal harira zina da ainihin wato ah, kiɗa da alharini annabi ya ce yusammunaha da ghairi ismiha bukhari ya fitar da wannan hadisin daga malamin shi mai suna hisham dan ammar da irin yadda yake cewa nan qala hisham kawai sai kai malam ibnu hazmin sai kawai ya buge hadisin ya ce wannan hadisin bai inganta ba ci da haka tunda shine hujja hujja ta faɗi kawai a koma halasti yayin maganganu da yawa to malamai ba su kyale shi ba ibnu hajirin ya maimai da martani a cikin littafin fathul bari haka ibnu salahi a cikin muqaddima ya mai mishi martani da cikin fatawa dinsa shi kuma malam albani da yazo littafi yayin musamman tahrimu alati tarab haramta kayan kida duka gabaki ɗayan su ya kawo maganganu akai da zamu zo da su insha Allah mai bayani a takaice sannan a cikin takhrijin da ya mu hadisin a cikin littafin wato as-sahiha cikin mujalladi na daya nan ma ya tattauna matsala a takeice to waɗannan bayanan da kuma wasu bayanai da zamu ji daga wasu malamai insha Allah zamu isti'ana da su wajen fahimtar mas'ala a karki abinda nake cewa dai kawai shine kamar yadda muka sha faɗa waɗannan maganganun ba maganganun mu bane mu ba malamai bane ba mu yi kusa da malamai ba mu kawai ƴan makaranta ne masu koyo amma Allah cikin hikimar sa ya ainihin huwace mana malamai irin su Malam Albani Allah ya gafarta musu suka nuna mana waɗannan abubuwan shi sa yanzu da ba sa nan muke zakulo su muke fada ba wai dan mun iya ko mun san su sani na ilimi ba ko kuma dan mu malamai ne muna wakilta ainihin duniyar ilimi ba a'a wana ya ce kaza wana ya ce kaza wana ya ce kaza khalas shikenan a tashi wa aruddu uhdataha ila nuqaliha ina fata mun gane wannan kuma shi sa duk abin zamu faɗa zamu ga maka inda yake dan in ka kai ka karanta sai ka je ka karanta in baka kai ba fa to ba da kai ake ba kenan ina fata jama'a mun gane wannan a takaice ibnul qayyim zai mana wannan taqiqin daga baya mu zo mu ji daga ainihin wasu malamai yace qalat ta'ifatu yace wasu bangare na malamai suka ce takrahu ah, tukrahu qira'atul alhan ana kyamatar an ki ba a son karanta alqur'ani da rerawa irin na lahani shine a dinga kakkarya lafazan a dinga ƙara maddoji fiye da kima a dinga jan sauti irin yadda 'yan tangimi suke wa mimman nassa ala zalika ahmadu wa malikun wa ghairuhuma daga cikin wanda suka faɗa haka ƙarara akwai al ahmad dan hanbali ka karanta littafin al na ibn qudama ya kawo maganganun daga imamu ahmad haka ainihin khallal a cikin masail ɗinsa ya hakaito tambayoyin da aka yi Imam Ahmad akan wannan da amsoshin da ya bayar dangane da Maliku karanan katuna na a cikin mudawwana shi sa ina malikiya masu kungiyar abin nan kungiyar musabaka ba akwai da suke cewa kansu malikawa sa da hukumar musabaka ba kuma suna yin tangimi to sun saba wa malikiya sun saba wa maliku shikenan sun samu matsalar su ma kuma gane wannan jama'a Ahmadu أحمد في رواية aliyin ibn Sa'idin fi qira'at alhani ma yu'jibuni wahuwa muhdasun muhdathun al ahmad a cikin riwayar da aka ruwaito an tambaye shi game da karanta ƙur'ani da lahani da yin alhan da kakkarya murya yace ma yu'jibuni ni abin san baya burge ni wahuwa muhdasun muhdathun yace bid'a ce ma'ana ba san sahabbai suna yin haka ba ba san annabi na yin haka ba wa qala fi riwayat al-marwazi qira'atun bil alhani al-qira'atu bil alhani bid'atun la tusma'u yace karanta alqur'ani da yin wannan lahani na sauti bid'a ce da ba a ji labarin ta ba ba a santa a gun malaman farko ba wa qala fi riwayati abdurrahman almutatabbib qira'atul Alhani bid'a nan ma yace bid'a ce wa qala fi riwayati ibnihi abdullah wa yusuf ibn musa wa yaqub ibn bakhtan wal asram wa Ibrahim ibn al harif duk waɗannan suka roto da gare shi yace al-qira'atu bil alhani la tu'jibuni karanta al-qur'ani da lahani na rera sauti baya bani sha'awa illa an yakuna zalika huzuna sai dai idan mutum yana cikin wani bakin ciki fa yaqra'u bi huzunin mithla sauti abi Musa to nan babu laifi in ya karanta da murya ta bakin ciki irin yanda Abu Musa al-Ash'ari yake karantawa wa qala fi riwayat Salih a riwayar dan shi Salihu yace zayyinul qur'ana bi aswatikum ma'anahu an yuhassinahu ma'anan zayyinul qur'ana bi aswatikum uh, imam Ahmad yace shine mutum ya dinga kyautata sautin shi kai ya karanta kawai haka ba tare da yi attempt na sanya muryar shi ta yi daɗi ba wa qala fi riwayatil marwazi a cikin riwayar marwazi yace ma azina Allahu da shay'in ka idnihi li nabiyyin hasana sauti hasan sauti an yi taghanna bil qur'an yace Allah subhanahu wa ta'ala bai saurara wa wani abu ba irin yanda ya saurara wa manzo mai daɗin murya wanda yake karanta alqur'ani kamar yadda na ambata a cikin sharhin nawawi na muslim cikin juz'i na shida ya tattauna ma'anar wannan hadisi dalla dalla wa fi riwayatin qawluhu yace laysa minna man lam yataghanna bil qur'an ba shi tare da mu wanda ainihin bai tsaya yana rera qur'ani ba fa sai sai imamu ya ce kana ibn uyayna kulu. ibn uyayna ya kasance yana cewa yastaghni bi ma'anan ya taganna yastaghni bihi wanda bai wadatu da alqur'ani ba kamar da muka fassara kai ne malamin alqur'ani kana da ɗalibanka Allah ya maka karama sai ka ce zaka aje qur'ani gaba daya zaka je koyi gayan kwamfuta ko za ka je ka kama wani aiki na gwamnati ko kuma za ka je ka kama noma saboda kana ganin ƙwar'ani ba zai fushe ka ba to shine ma'anan mallam ya bil qur'an ba karamin bala'i ba ne wannan da jafa'i jama'a kana cikin aikin karantar da alqur'ani da sunna ko kana aikin addini ka ce bari ka watsar mutanen madina sun taba wannan tunanin bayan da aka gama fatuhu makka komai ya zauna lafiya sai suka zo suka yi meeting isu isu suka ce to tun zuwa mutanen nan mun daina kasuwanci mun daina noma mun daina aikin gwamnati mun tare a gindin mutumin nan ba mu da ajanda sai tashi yanzu gashi gaba da dukiyar mu ta watsi tunda yanzu alhamdulillah alƙawarin da muka yi na taimakon shi mun cika mai lokaci yayi da zamu jingine addini a gebe mu koma mu ci gaba da kasuwancin sai suka bari manzo Allah da wannan bakar shawara manzo Allah hankalin shi ya tashi sai da Allah ya saukar da ayoyi yana musu fada cewa za ku kuma kafirai bayan kun zama mu'minai ja da baya ne kana cikin harka addini wata na kawai sai a ji ka watsar gaba daya ka kuma baka da aiki sai kasuwa ba ma a ganin ka sai an ga wani tsohon kaset wanda aka yi wazi a guru ko a abin nan a can lafiya sai wannan ba wani bane yana ina a ce a yanzu dan kasuwa ne yana Abuja ba kullun yana kasuwa wuse daga wuse sai Dubai wai kana neman abinci ba hana ka neman abinci ba amma kake ban kwana da addinin musulunci kuma wani zai gama neman abinci ran da zai mutu ma yayan shi idan ya mutu next meal abinci na gaba da za su ci bayan rasuwar shi sai an ba su sadaka duk abincin da ya nema din ya cinye iya wanda ya nema bai ba komai ba na'am ɗalibai ma sun fi shiga yi fiye da malamai mana mu dalibai mun fi shiga tunda malami yana da hujja ya ce watakila ya yi iya abin da zai iya ko amma ɗalibi wanda yake halin koyon karatu ya fi kwa shiga wannan haɗarin kuma ba irin su ne da suke zama fitina ga addini ba ba su riga sun nuna ba ya nuna kafin ya bara sai ya ban kwana da karatun bayan lokaci kankani sai zama an wuce iya karatun shi sai kuma ya je da wannan rabin ilimin da shi zai je ta da wata fitina ba ƙaramin bala'i ba ne ka fara hadda ka gudu ka fara karatu ka gudu kana cikin harka addini ka watsar ka kama duniya bala'i ne kamata ya kai ta yi hatta ya ya kalyaki har sai ka mutu in ka riga kai a tafayin kanka a cewa kai dan harka addini ne karatu ilimi nazari bincike koyo da koyarwa to ka ɗauka wannan shine shugul shagil ɗinka sai ka mutu babu wani maganar ritaya ko canza kada ko canjin wurin aiki yes in an shiga ba fita ne kamar ɗariƙa ne ko Allah ya sa mu dace a takeice ce ibnu uyayna sufyanu dan uyayna kenan ya fassara cewa yastaghni bihi wa qala shafi'i shafi'i yace yarfa'u sautahu yana daga muryar shi shine ma'anan lam yataganna wa zakara lahu hadith muawiyah ibn qurra fi qissati surati fi qissati qira'ati surati al-fath wa tarji'i fiha ya bada labarin cewa ai hujjar shi shine wancan hadisin da muka ji a baya na sahabi muawiya dan qurra da ya bada labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana ainihin daga muryar shi yana karanta alqur'ani yana tarji'i ranar fatuhu makka fa ankara abu abdullahi an yakuna ala ma'anal alhal abu abdullahi ahmad dan hambari kenan ya ce a wannan fasara da suka yi ba daidai ba ce ba zai zama wannan ma'anar shi eh, wato yin lahani ba yin rera din ba wa an karal a hadisan latifu ta biha fi rukhsati fil alhan duk yayi musun waɗannan hadisai da aka zo ana hujja da su wanda suke ba da sassauci akan a dinga rera ainihin alkur'ani rerawa ta karya ma'ana da karya lafuzza to kaji wannan dama ya ce daga mutane guda biyu ko daga Ahmad da ainihin Maliku to ji maganganu daga mazhabin Imam Ahmad sai ya ce wara Ibn al-Qasim dangane da Maliku kuwa Ibn al-Qasim a cikin mudawwana kenan ya ruwaito an Malikin daga Imam Malik annahu su'ila anil alhani fi salati an tambayi Imam Malik game da yin lahanin karatu rera karatu rerawa irin ta 'yan rerawa da karya murya suna yi a cikin sallah faƙala sai maliku ya ce la ne hakan ba shi burge ni wa ƙala ya ce ma huwa ghina'un yataghannawna bi wannan ai waka ce suke yin qur'ani sun mai da qur'ani ya zama waka ne suna rera waka li ya'khudhu alaihi darahima dan a ba su kuɗi suna rera wannan karatu ne dan alhazan buri su ji daɗin shi su sallame su wa mimman ruyat anhu al-karahatu daga cikin waɗanda aka ruwaito suna kyamar haka akwai Anas ibn Malik wa Sa'id ibn al-Musayyib wa Sa'id ibn Jubair wal Qasim ibn Muhammad wal Hasan wa ibn Sirina wa Ibrahim an-Nakhai malam yace duka waɗannan malamai daga cikin sahabbai akwai Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda akwai babban malami cikin tabi'ai Sa'id ibn al-Musayyib Allah ya kara masa rahma da malam Sa'id dan Jubair da alqasim ibn muhammad jikan sayyidina abubakar din nan malamin su imam malik da Alhassan albasari kenan alhasan ibn abul hasan albasari da kuma muhammadu dan sirina da malam ibrahimun nakhai duka waɗannan suna kyamatar a dinga rera qur'ani ana kakkare harshe dan karanta shi Wakala abdullahi ibn yazid al-ukbari samitu rajulan yas'alu ahmada wannan ce na ji wani na tambayan imamu ahmad yana cewa da shi ma taqulu fil qira'ati bil alhan Allah shiga fata malam me kake fada meye fatawarka game da karanta alqur'ani ta hanyar rerawa rerawa ya wuce kima faqala sai yace da shi masmuk kai ne sunanka faqala muhammad ce sunana muhammad qala sai imam ahmad yace mishi ayo surruka an yuqala laka shin zaka ji dadi a ce maka ya muhammad misali shi za ka ji daɗi a ɓata sunanka zuwa haka mamdudan aitajjan lafazin za ka ji daɗi sunanka ko ko sunan Allah da magana Allah kake so a danga yi mata wannan lalata qala al-qadi abu ya'la al abu ya'la al kenan mai littafin tabaqatul hanabila babban malami ba ya ce hadhihi mubalagatun fil karaha kaga wannan yana gwada maka imamu ahmad ya kai matuƙa wajen kyamatar wannan abin wa qala al-hasan ibn abdul aziz al-jarawi awsa ilayya rajulun bi wasiyatin yace wani mutum ya bani wani wasiya wa kana fi ma khallafa daga cikin abin da ya bari ya ce ne in ya mutu a bani kaza a cikin dukiyarsa zai zama daga cikin abin da ya bari a bani khallafa jariyatan taqra'u bil alhan a cikin gadon shi akwai wata baiwa wacce ta kware wajen karanta ainihin wato Qur'ani da irin wannan rerawa wata baiwa tsohuwar 'yan musabaka ce halako wa kanat aksara tarikati aw ammatiha ta kasance kuma ita ce take da kaso mafi tsoka a cikin gadon shi ma'ana a cikin gadon da ya bari gaba daya in an yi kima gadon to kace kudin wannan baiwa shine abu mafi tsoka a ciki fasa'altu ahmad ibn hambalin wal harith ibn miskin sai na tambayi malam ahmad dan hambali Allah ya kara mishi rahama da wani malami mai suna al harith ibn miskin wannan malamin alƙali ne ba maliki ɗan ƙasar misra babban malami ne yana da tarihi a cikin littafin siru alamin nubala da tarihu bagdad babban malami ne yana daga cikin wanda suka sha wahala a lokacin matsalar khalqul ƙur'an an kama shi an garkame shi zamanin waɗannan sarakuna su ma'amun ya rasu hijira na shekara 250 Allah ya gafarta mishi yana da hadisai a cikin Abu wuda da Sunan Nasa'i babban malami ne al Ibnu ibn Miski alƙali ne mutumin ƙasar Misra ba maliki da haka namu ne ko wa Aba Ubaidin da Abu Ubaidin Al-Qasim Sallamin kenan babban malami babban malamin hadisi da lugar Arabiya na tambayi duka waɗannan shehunan malaman na ce da su kaifa ubi'uha yaya zan yi in sai da wannan baiwa za a yi mata kima a matsayin baiwa mai ilimin rera waka ko ko a matsayin baiwa gama gari don aka zo yi ma abu balu. idan kamar misali bawa za a mashi balu kamar da yanzu misali eh, masu eh, yi ma gidaje kuɗi eh, dillalai da makamantar suke ma gidaje kuɗi ko ana yi ma gida kuɗi a matsayin shi na property din sannan kuma za a ƙara mashi kuɗin location ɗin shi ko wuri fili a wuri kaza ko a gari kaza ya fi wuri kaza ko gari kaza daraja saboda location to haka bayi suke wannan bawa ne wannan ma bawa ne to amma aka zo musu kuɗi sai zama ɗaya daga cikinsu ya iya wata sana'a ko yana da wani ilimi ko yana da wata tajriba to ya fi ɗayan yadda ka san kare da kare wanda aka mashi horo da wanda ba mai horo ba kuɗinsu ba ɗaya ba to shine sai yace ya za a sai da ita sai kafaqalu suka ce biha sazaja ana karantawa ne da wasali sama akan zalun sa sazaja sazajatan sai da ita da kudi kankani aka ce sazaj ko sazij ana nufin basit ko qalil abu wanda yake dan kankani dan hikin nan aka ce mutum sazij ana nufin mutumin da bai da wani ilimi jahili ko talaka ko ordinary ko mara wanda bai da wata miza da ta ɗauri akan kasancewar shi ɗan adam asalin kalmar sun ce ba balarabiya ba ce kamar yadda ainihin wato al'imamul jawaliki ya ambata a cikin littafinsa shida malam ainihin wato mai kamusul muhit fairuzu abadi sun ambaci cewa wannan kalmar asalinta ba balarabiya ba ce don a larabci babu asali na ainihin madda kalma wanda zaka samu bayan sinun sai kuma zalun sinun zalun da in ka cire alif din na wannan alif na fa'il zai zama sa sazaja sazaja to babu waɗannan sinun zalun saboda makharij ɗinsu suna da taba'udi suna da wahala furtawa sazaja kaga daga zuwa akwai akwai taba'ud al makhrajaini to larabci kuma baya tafiya da irin wannan ɗabi'ar wanda ta za ba mutum wahalar furtawa ina ta mun gane wannan da wannan waɗancan malamai suka kafa hujja suka ce to suna ganin wannan kalma tana da gaskiya abin da ake cewa ad-dakhil wato kalmomi ne waɗanda aka aro su zuwa yaren larabci duk da an kasa wato tantance menene source din aro din domin yarurruka da kake ganin su jama'a kamar mutane ne ba sa iya rayuwa a matsayin wato dan adam kamar da suke cewa isa social being wato halitta ce wanda Allah bai yi ta tarayi ta kadai ba sai ta rayu cikin ƴan uwanta mutane to haka yarurruka Allah bai yi su sarayu ala ala hidatin ba sai dai sarayi da junansu suna cakuɗe da junansu to haka samu kuma cakuɗe ne akwai abin da ake cewa al-akhadhu wal ata at-ta'assur wat ta'sir koyo da koyarwa ko ɗauka da dauka kamar yadda kaga misali yanzu ka kalli kamar garin Zaria din yanzu ko Kaduna ko Kano ko makamancin su ba akwai anguwanni wanda suke cakuɗe ne al'ummomi daban-daban cakuɗe ne ta haifar da al'ummomin sun koyi al'adun juna suna iya magana da harshen juna suna iya cin abincin juna suna iya accommodating al'adu da ɗabi'ar rayuwar juna ko mun gane yanzu watakila bafulla ce gama garin bafulla ce ba zai iya cin amala ba saboda bai taba ganin ma amala ba hala amma wanda aka haifa dan bafulla ce a sabon garin Zariya ko sabon garin Kano sai ga ya iya cin amala in ya je ma ci abinci sai ya fi son ya ci amala fiye da ya shafara saboda ya saba da masu cin amala ko yawwa amma yanzu kai da baka taba cin amala ba ka tafi Ogbomoso yau ko Shaki ko Lagos ka je sai ka samu kanka a cikin hadari ka rasa abin da zaka ci <laughs> sai a kira sallan magariba ka rasa abin da zaka ci saboda inda da kawai ga irin wannan abincin ne kamar da haka wanda ya zo Kano zuwan farko daga can ya je Kano aka ba shi fara ko tuwo ko gurasa an yi ci sai ya amai ba haka bane bayan kwanaki amma sai ka ji hakarin magana ya iya ina fata mun gane wannan to a takeice dai wannan kalma ba balarabiya ce in ji waɗannan malamai amma ma'anarta shine a sai da ita da ta cewa kawai kamar bata iya komai ba dan wannan abin ta iya ba alheri bane bai da wata kima a addinance fa akhbartuhum bima fi bai'ihan min nuqsan sai na ba su labarin cewa in aka sai da wannan baiwa a haka to an naƙasa dukiyar magada domin ita ce abu mafi daraja a cikin dukiyar in kun ce a sai da ita watakila za ta yi miliyan ɗaya in tana da kimar a matsayin mai ilimin rerawa in da ba ta da wannan kimar ta dawo rabin miliyan kaga an cutar da kuɗin magada da wajen dubu ɗari biyar duk da na gaya musu haka suka ce ƙalu su fakalu suka ce biha sazaja ka sai da ita haka nan babu kima qala alqadi alqadi abu ala ya ce wa inna ma qalu zalika abin da yasa waɗannan malamai suka faɗi haka li anna sama'a zalika min minha makruh saboda sauraron ma wannan irin karatun daga wajen ta abin kyama ne abin kyama ne a ganka da kasat na karatun tangimi kana saurara kenan ko mun gane dan kana kana kana rawwaja barna ne in ji malamai daga can zamanin da jama'a ba yanzu ba fala yajuzu an yu'awada alai tunda bai halasta a saurara ba to bai halasta idan an ji a bayar da kuɗi a madadin shi ba bai halasta a biya kuɗin wannan aikin ba tunda bai halasta a saurara ba ko mun gane kamar kai ne kana koba shagon ka sai masu kiɗa su suna ta gwalan gwalan gwalan wai suna maka yabo suna ƙara ziga ka to farko tukunan bai halasta ka ji wannan abin da suke ba na tashe ko kiɗa ko bara ko roƙo ko da haka ba extension bai halasta ka ɗauki kuɗi ka ba su ba shine irin wannan dan abun makruhi ne to haramun ne kenan a bada iwat akan shi duk abin da yake irin haka ba a bada iwat akan shi ƙarin haramci ne akan haramcin rashin sauran shi ko kallon shi kai haƙin wannan da irin abin da mutane suke na ɗaukan haya na masu kiɗa su zo su musu kiɗa wajen biki ko wajen wani taro ko su buga musu band da masu zuwa abin nan studio su ari kasusuwa na barna na fina-finai su ba da iwa a kai duk wannan bai halasta ba domin mu'amalanta abin asali ba ta halasta ba haka kuma bai halasta a ba da wani makwafi a kan shi ba ko mun gane wannan makwafin nan sawa'un na haya ne ko na saye ne Allah ya tsare mu sai malam ya ce wa qala ibn battal ibn mai sharhin bukhari kenan ko yace qala wasu ɓangaren malamai suka ce at-taghanni bil qur'an ma'anar at rera al huwa tahsinu sauti bihi shine daɗaɗa murya wajen karanta alƙur'ani tarji'u bi qira'atihi da yin kwangaba baya in ana karanta alƙur'ani qala yace wattaghanni bima sha'a min al-aswati wal luhuni huwa qawl ibn mubarak mutum ya rera alqur'ani ya rera shi iya yadda ya so babu wani haddi to an samu ibn mubarak ya bada irin wannan fatawa an umara wan nadr ibn shumail da malan nadr dan shumail yanzu bangaren masu halastawa kenan qala ibn batalin yace wa mimman ajazal alhan fil qur'an daga cikin wanda ya ainihin wato halasta rera Alƙur'ani rerawa ya wuce kima akwai zakarar tabari an umar bin al-khattab radiyallahu anhu annahu kana yaqulu li abi musa an samu cewa imamu tabari mai tafsiri ya ambata cewa umar dan khattabu yakan ce da abu musa al-ash'ari sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam zakkirna rabbana zo ka tuna mana ubangijinmu fa ya abu musa wa talahan sai abu musa ya dinga karanta alƙur'ani yana yin wannan lallauya harshe wa ya yace man istata'a an yataganna bil qur'ani ghina abi musa falyaf'al ce duk wanda zai iya inji umar kenan duk wanda zai iya karanta alƙur'ani irin karantawa abu musa to ya aikata haka to kar mu manta wannan abu musa ash'ari shine muka ji hadisin sa daga annabi sallallahu alaihi wasallama manzan Allah ya ji shi yana karatu ko manzan Allah ya yake ci mishi an ba shi murya irin muryar Dawuda alayhi salam ko laqad utiya mizmaran min mazamiri ali Dawuda al Dawuda anan ma'anar shi Dawuda kawai an ba shi murya mai dadi kamar sarewa irin dadin sarewa kamar murya annabi Dawuda annabi Dawuda ya share daga cikin abin da Allah ya mishi na karama da mu'jiza shine Allah ya mishi sauti mai dadi ko magana gama gari yake ana iya ainihin detecting wani dadi na musamman a cikin sautinsa haka ainihin malamai suka fassara wannan waje to kaga kenan ma'anar irin wannan karatun da Abu Musa yake a nan wajibi ya mai da shi zuwa ma'anar karatun da Annabi ya je nayi ba lahani irin wannan na mutane ba ko mun gane wannan saboda irin wanda Annabi ya ji shi yana yi to shine kenan irin wanda yake wasu Umar in ba haka ba a samu ainihin tafka da warwara a cikin abin da yake a can da abin da ake fasarawa na wa kana uqbatu ibn amirin min ahsanin nasu sautan bilkur'an, uku batu dan amir na daga cikin mutane a cikin sahabbai da suka fi kowa daɗin murya cikin karanta Alkur'ani. fa lahu umaru wata rana sai umar ya ce da shi a arid alayya surata kaza zo ka karanta mini sura kaza fa arada alayhi sai umar ya karanta mishi wannan sura fa baka umaru sai umar ya ta kuka wa qala yace ma kuntu azunnu annaha nazalat ce na rantse da Allah na ya karanta wa Umar fa qala lahu Umaru a'rid alayhi surata kaza Umar yace da shi karanta mini sura kaza fa aradu alayhi sai ya karanta wa Umar wannan sura fa Umaru sai Umar yayi karatu amin yayi kuka ko wa qala yace ma kuntu azunnu annaha nazalat ce na rantsi da Allah kamar ban san sokar da wannan sura ba shine magana da muke da a farkon karatun nan akwai wurin da in wani ya karanta sai hankalinka ya tashi fiye da inda kai ka karanta saboda yanzu zama hankalinka ya haɗu ne kawai akan saurare da tadabburi ba ƙoƙarin halarto ayoyin ban kana karatu kenan misali daga haddaka ko kuma kallon mushafin ba to idan idan hankalinka ya haɗu akan sauraron kaɗai sai ga Allah ya maka fatahi wajen fahimtar Qur'ani wanda kuma dama shine asalin maqsudi kitabun anzalnahu ilaihi mubarakun liyadabbaru ayati su ake a karanta a yi tadabburi tadabbur din shine ma'anan kokarin halarto da ma'anar dake ciki da fahimtar sakon da ciki sakon fikihun da ciki sakon wato tauhidi ko labarin lahira mu'ujizar da ke cikin alkur'ani ta kyakkyawan zubin da tsarin maganganunsa duk wannan ana so mutum ya dinga iya halarto shi kuma wannan ibada ce ita kanta jama'a domin Allah ne ya ambata li yadabbaru ayati ina fata mun gane wannan fahimta alqur'ani da tadabburin shi ibada ce to idan mutum yana saurare ne ya fi samun yanayi mai kyau na ya tadabburi fiye da in shi yake karantawa in shi yake karantawa nan ya fi samun yanayi na samun lada ne ladan tsurar tilawa amma ladan tadabburi ya fi samuwa ga wanda yake saurare to kar mu manta fa duk wannan abin da muke magana fa ana yin shi ne da tunanin cewa mutane fa san me Qur'ani ke cewa ko ba haka ba bayan da muke rayuwa din nan a matsayin tikari ba mu iya larabci ba in ana karantawa sai dai mu ta gida kai kamar kadangaru kawai to wannan kaga bai da rabo a cikin ma'anar tadabburi jama'a abin da ya kamata ya ruga ya je inda zai koyi larabci irin na alqur'ani wanda zai bashi damar ya iya fahimtar sakon da ke cikin alkur'ani eh malaman da suke tarhisi wa mutane cewa babu komai ba sai sun iya larabci ba ranar alkiyama za su iya wallahi tallahi ƙarya suke sa su ta mutane ne babu wanda zai koya maka larabci alkiyama don baka iya ba babu babu wannan dalilin in ka je alkiyama baka iya larabci ba haka za ka tashi a tukarinka baka iya larabci ba Wataƙila da an je aljanna an wuce taron ƙiyama Wataƙila. ya zama koyar da larabci a Qur'ani ya da sauki aljanna akwai sauki ko tunda can walakum fiha ma tashtahi al-anfus ne amma a taron kiyama babu wanda zai larabci bai yi a duniya ba duk wanda ya ce za iya ya kawo hujja domin hadisi cewa dai annab Allah Allah zai magana da mutane ba da mai fassara ba ina ma'ana haka kenan kowa da yaren da yake ji shine babu babu katan mai fassara babu interpreter da sai a ce Allah zai magana da kowa da larabci ko da yare kaza saka kowa ya je ya koyi arabiya da ta bashi daman iya alkur'ani wannan wajibi ne ga mutumin da yake musulmi don ya fahimci alkur'ani baya ga haka ya san cewa kuma aiki ne na ibada ya tsaya yana sauraron karatun da nufin yana kokarin fahimtar alkur'ani mutane suna iya zama su yi isra'i ga labarai da surutai da sharhohi da firar banza su kasa kunne don su saurara yanzu duk sanda za a yi wani labari na musamman wani breaking news ko wani shugaba zai wani jawabi wanda ake ganin jawabin yana da wasu muhimmanci ko wasu abubuwa da ake sa ran aji ranar kaza ranar kaza shugaba kaza ya zo sai ga mutane sun zauna sun natsu suna jin wannan jawabin a tv ne ko a rediyo ko a ina ne amma na katun ƙwarani kowa na harkar shi bai damu da sai ya iya fahimta abin da yake yake karanta ko ake karanta mishi ba a takeice yace sai Umar yace wallahi sai na ji kamar ba a taba saukar da wannan aya ba qala yace wa ajaza ibn abbas ibn abbas ya halasta karanta alqur'ani da rerawa din wa ibn mas'ud an ata ibn abi rabah an ruwaito wannan magana har ila yau daga sahabi daga tabi'i ata'u dan abi rabah qala ya ci gaba da cewa wa kana abdurrahman ibn al-aswad ibn yazida tatabba'u sautal al-hasana fil masajidi fi shahr ramadana abdurrahman dan aswad dan yazid ya kasance yana bibiyar masallatai cikin watan azumi yana cigiyar ina ne ake da sauti mai daɗi sai ya je ya salla ashin din shi a masallacin wa zakara tahawiyu an abi hanifata wa ashabihi alimamu tahawi ya ba da labari daga alimamu abu hanifa da malaman mazhabin shi annahum kanu yastami'una al bil alhan cewa suna sauraron irin wannan karatun alqur'anin da ake da lahani wa muhammad bin abdul hakam malam muhammad ibn abdul hakam shi kuma yace ra'aitu abi wa shafi'i na ga babana abdul hakam kenan da shafi'i wa yusuf ibn umara ya al-qur'ana bil arhan suna sauraron alkur'ani da irin wannan lahani din wa hadha ikhtiyaru ibn jarir al-tabari wannan tun maganganun ibnu bakali ne kar manta karshe yace wannan shine zabin ibnu jarir al-tabari a cikin ainihin littattafan shi haka ya bayyana sai malam yace qala al-mujawwizuna wanda suka ce ya halasta a dinga karanta alkur'ani ana rera shi ana ainihin rerawa rerawa ta wuce kima wallafdhu ibn jarir masu faɗan wannan magana suna da yawa amma lafazin da za a kawo a nan ibnu jaririn ɗin can da muka ji ibnu battalin ya yi ishara a kan cewa shi ma yana ganin halasci to lafazin shi ne za a kawo a nan daga cikin malaman da ne da suke ganin wannan halasci a cikin malaman zamanin nan da muke raye akwai malam bashar awad ma'aruf mai ta hakikin ta nan su siru alamin nubala tarihul islam na zahabi da makamantansu babban malami mutumin kasar iraki yana raye har yanzu yana da wani bahasi za mu gabatar da shi a gaba insha Allah bahasi ne haka kankani da yi akan ainihin hukuncin at-tazani bil Qur'an irin wannan na lahani din ya tike akan cewa ya halasta akwai kuma wani malami mutumin ƙasar Suriya shine malam Ash-Sheikh Labidu Labidu As-Sa'id amin Labibu As-Sa'id Labib As-Sa'id shi kuma na littafi kankani mai suna at-tazani bil Qur'an littafin na nan a cikin maktaba shamila an kana da maktaba shamila a kwamfutar ka sunan shi kenan a taganni bil qur'an shi kuma ya tike akan cewa bai halasta ba za dai mu zo mu ji maganganu daban-daban inda kaji ibn qayyim ya fara kawo su cewa akwai sabani akwai ainihin tufka da warwara da makamantansu a takeice yace ibn jarir ne tabari yana cewa ad-dalilu ala anna ma'anar hadifi hadisi tahsinu sauti wal ghina'u al-ma'qul alladhi huwa tahzinul qari sami'a qira'ati dalili akan cewa hadisin laysa minna man lam yatazanna bil qur'an da hadisin cewa ma azina Allahu li shay'in ma azina lin nabiy li tarannum bil qur'an cewa wannan abun yana nufin kyautata murya da rera ta rera wanda bai wuce haddin hankali ba wanda in kana rerawa kai ne karatu za ka sanya zuciyar masu saurare cikin baƙin ciki da damuwa da tashin hankali har su fara kuka kama annal gina a bishiri kamar yadda rera waƙa huwal gina'ul maqul shine rerawa wanda hankali ke iya ɗauka allazi yutribu sami'ahu wanda yake motsa zuciyar mai saurare in kana sauraron waƙa wannan rera wadda ake yi ana ɗaga murya ana sama ana ƙasa shine ke sa mutumin da ya saba sauraron waka ya ji cewa ya shiga cikin wata duniya ta daban yana gyada kai yana rufe ido yana bi yana ainihin eh, tsaki ko yana kwafa da makamantansu me ke sa yana yin wannan shine hawa da faduwan murya rerawa ko to haka hawa da faduwan muryar mai karanta alkur'ani ta sanya mai saurare ya zama ya shiga cikin wani hali ya shiga cikin wata wato siga ta damuwa har ya kuka ibnu jaririn ya ce dalili akan cewa wannan shine fassarar wurin marawa sufiyanu an zuhuri an abi salama an abi hurairata annan nabiy sallallahu alaihi wasallama qala cewa manzon Allah ya ce ma azina Allahu li shay'in ma azina li nabiyyin hasanat tarannum bil qur'an manzon Allah ya ce Allah bai taba bada izini ga wani annabi yayi abin da yayi kamata yayi ba kamar yadda ya bada izini sakakke ga annabin shi mai daɗin murya wajen rera alkur'ani cewa ya ba al'ummar shi dama su rera alkur'ani wa maqulun inda zawul hija ibnu jaririn yace abinda hankali zai dauka a wurin masu hankali anna tarannuma la yakunu illa bis sauti idha hasanahu at-tarannum shine rerawa baya kasancewa sai inda murya mai kyau al-mutarannam wanda aka dinga ainihin gyara ta ba abar ta tafi a ɗabi'a ta ba wa qarraba bihi kuma ya ainihin samu hawa da faɗuwar murya wuya fi hazal hadisi an ruwaito game da wannan hadisi cewa ma azina Allahu li shay'in ma azina nabiyyin hasan sauti yatazanna bil qur'ani yajharu bihi Allah bai bada izinin wani abu kamar yadda ya ba da izini ga annabi mai daɗin murya ya dinga rera alqur'ani yana bayyanawa ana jin rerawa ba qala at-tabari sai tabari ya ce wa hadha alhadithu min abyanil bayani anna zalika kama qulna wannan hadisi na daga cikin bayani mafi fitowa fili akan cewa abin yana magana akan alqur'ani da rera shi ba wai alqur'ani da wadatuwa da shi ba qala yace walau kana kama qala ibn uyayna inda fassarar wajen kamar yadda dan uyaynatu ya faɗa sufyanu dan uyayna ya faɗa ne cewa ya'ani yastaghni bihi an ghairi yace wai ana nufin mutum ya wadatu da alqur'ani ya bar duk abin da ba alqur'ani ba lam yakul li dhikri husni sauti wal jahr bihi ma'ana to da babu dalilin da za a ce li nabiyyin hasani sauti a kuma ce yajharu bihi fadan da aka yi cewa hasana saut da kuma yajharu bihi ya nuna karina akan cewa rerawa ne domin sauti mai daɗi shike da alaka da rerawa bayyanawa shike da alaka da rerawa waɗannan ba su da alaka da wadatuwa da alƙur'ani wal ma'ruf fi kalam Ya ce yace da yake sananne a maganar larabawa anna taganni innama huwa al ghina'u alladhi huwa husnu sauti bit aka ce at-taghanni ana nufin rerawa da daɗin murya da kuma ana kaiwa gaba ana dawowa qala shairu mawaki ce Hassan ne ya faɗi waƙa ya ce waka yace taghanna bish-shi'ri imma kunta qailahu innal ghinaa li hadha mai dumaru midmaru ce ta ganna shiri ku dinga rera waƙa in ma kun ta ƙa'ilahu duk sanda ka faɗi waƙa ka dinga rera ta kaka faɗi waƙa haka sakakke ko kaman gama garin magana innal ghinaa li hadha ash mai dumaru domin dama ita rera waƙa wani abu ne da yake sake a cikin waƙa don ana so a yi waƙa to ya kamata a rera ta ne qala ibnu jarir yace wa amma di'a'u za'im an an ah, tagannaita bi ma'ana tagannaita fashin fi kalamil arab wanda suka riya cewa wai tagannaita lafazin tagannaita yazo da ma'anan istagnaita wadatuwa cewa abu ne da yake ya yadu an saba jin shi a labarin a maganganun larabawa falam na alam ahadan qala bihi min ahli ilmi bi kalamil arab wannan zancen mu wa san wani masanin zancen larabawa da ya faɗi shi ba wa amma ihtijajuhu li tasihi qawlihi bi qawli asha yadda ya nemi kuma ya kafa hujja da maganan a'asha ainihin mawaki daga cikin mawakan asar jahili ya ainihin kawo hujja ya ce wa kuntum ra'an zamanan bil iraqi afifal munakhi tawil at wa kuntum ra'an zamanan bil iraq Ya ce na kasance mutumin da ya kasance tsawon lokaci ina ƙasar iraki a fifal munahi ina zaune a wani wuri wanda yake wato ba wuri ne mai maɗaukaki ba wuri ne wanda yake na talaka ko kuma wanda bai kai ya kawo ba tawilat tagan tawilat tagan mai tsayin tagan sai ya ce su sun fassara su ibn uyayna da makamantan sun fassara annan tagan bi ma'ana tawilal istighna na daɗe ina wadatuwa da kaina ban nemi abin wani ba ya ce wannan da suka kawo suna so su fassara shi da cewa attagan a nan da ma'ana istigna'i waza ama annahu arada bi qawlihi tawilat taganni tawilal istigna fa innahu ghalatun minhu ibnu jarir yace wannan kuskure daga masu wannan magana wa inna ma a'asha bi taganni fi hadha al mawdi' al iqama a'asha yana nufin taganni anan wurin iqama zama a waje min qaulil arab kamar da yaraba suke cewa gana fulanun bi makani kaza wane yayi gina a waje kaza ma'ana ya zauna wurin iza a aqama bihi in ya zama masaukin shi ne inda ya gida wa minhu qauluhu ta'ala irin wannan shine faɗin Allah da yake cewa ka allam yagnau fiha ka allam yagnau fiha in ka duba garuruwan mutanen baya da aka halakar ka allam yagnau fiha kamar ka ce da ba su zauna a wajen ba wannan cikin suratul arafi kenan ko wasu shahadu bi qawlil akhari kuma ya kafa hujja da magana wani da yake cewa kilana ganiyun an akhihi hayatahu wa nahnu idha mitna ashaddu taghaniya kilana mu biyun ganiyun an akhihi mun wadatu da ƴan uwan junanmu hayatahu tsawon rayuwarmu wa nahnu idha mitna idan kuma muka rasu ashaddu taghaniya za mu fi haka tsananin wadatuwa daga junanmu wannan baiti ne shi ma daga cikin ainihin baitocin wani mawaƙi mai suna sayyaru ɗan hubaira kamar yadda ainihin suka kawo shi a cikin littafin alhamasa da agani ta ibnu ta abul farad asfahani malam ya ce fa innahu ighfalun minhu wannan wato kau da kai ne daga barin gaskiya wa zalika li anna tagani tafa'ulun min at-taghanni domin tagana lafazi ne da yazo da ainihin wato siga na tafa'uli shine musharaka a wajen aiki to ana cewa lokaci ya kure ina ganin bari mu tsaya akan wannan gaba idan muka zo sai mu tashi daga inda yake cewa wa amma istishhaduhu wa istishhaduhu bi al akhar saboda kar mu zama mun ainihin wato wuce kasar din mu abubuwan ba su shiga yadda ya kamata ba sai Allah ya kai mu goban Allah ya so sai mu tashi daga nan mu ainihin wato kuma ga ina za mu kai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 wannan shine kaset na tamanin da biyu daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddis al faqih abu abdullah muhammad ibn abi bakr az-zura'i ad-dimashqi wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-jawziya shaykhul islam as-sani Allah ubangiji ya ji kanshi da gafara littafin zadul ma'ad mausu'a ce ta tarihin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarkin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama dangane da tsarin rayuwar manzon Allah da halayen shi da yadda yake gudanar da al'amuran iyalansa da yadda yake ibadoji da yadda yake gudanar da sojojin shi na musulunci da dukkanin al'amuran da ke da alaka da rayuwa da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ibn qayyim al-jawziya ya kai matuka wajen tattara bayanai dangane da waɗannan masail din malamai suna mashi jinjina musamman saboda lura da cewa ya rubuta littafin alhalin yana halin tafiya a inda ya je aikin hajji ƙasar makka daga ƙasar dimashku baya tare da komai daga cikin kayan littafan shi da sauran kayan aikinsa Allah ya saka mashi alkhairi a darasin baya mun fara tattauna ainihin gabar da malam yake kawo mana tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wa ala dangane da karatun alkur'ani da natsuwa wajen karanta alkur'ani da yin kuka wajen karatun alkur'ani mai girma da kuma mustahabbancin kyautata sauti na mai karatun alkur'ani to anan ne ibnu qayyim al ya ainihin sauke lamba inda yake tattauna mas'ala dangane da ainihin wato alhan shine rera alkur'ani ta hanyar ƙara maddoji fiye da kima da tsawaita ainihin jan haruffa da hawa da saukan murya domin fara tattauna wannan gaba ne a inda muka ji ya ce akwai saɓani tsakanin malamai wasu suna ganin halasci wasu suna ganin bai halasta ba ya fara kwararo mana bayanai daga ɓangarorin guda biyu muna jin maganganun da yake ɗaukowa daga malam ibnu jaririn tabari ɗaya daga cikin malaman da suke ganin halascin a dangarera alkur'ani da irin waɗannan alhan ɗin a cikin waɗannan maganganu da yake ɗaukowa uh, ibn jarir al-tabari yana mayar da martani ga waɗanda yake da husuma da su akan wannan gaba waɗanda suke da fahimta saɓanin tashi a inda yake ɗauko gaɓoɓin maganganun da suka yi yana cewa kaza ba hujja bane kaza ba hujja bane za mu tashi inda yake cewa wastishhaduhu bi qawlil akhar daga cikin abubuwan da masu wancan magana suka faɗa suna kafa hujja da maganganun mawaka maganganun wani mawaki daban alal misali inji Ibn uh, uh, ibnu jarir tabari da suka kawo wakar mai faɗan cewa kilana ghaniyun an akhihi hayatahu wa nahnu idza mitna ashaddu taghaniya kilana dukkanin mu biyun ghaniyun an akhihi wadatattu ne daga dan uwansu kowa ya wadata daga dan uwansa hayatahu tsawon rayuwarsa wa nahnu idza mitna sannan idan muka rasu ashaddu ta za zamu fi haka tsananin wadatuwa daga junansu bayan da ibnul jarir ya kawo wannan baiti sai ya ce fa innahu ighfalun minhu mutumin da ya faɗi wannan magana ya kafa hujja da ita akan cewa lafazin gana ganiyun da istagna da makamantansu suna nuna wadatuwa daga barin wani abu ya ce to wannan igfalu wato rashin faɗakuwa ne wa zalika li anna ta tafa'ala bi ma'ana taghanna domin lafazin taghani a cikin wannan baitin ya zo ne da ma'anar tafa'ala wanda ke ba da ma'anar musharaka kamar da za a ce tabaraba taqatala wane yayi fada da wane su duka biyun sun yi tarayya wajen aikata aikin sai a kawo wannan alif a tsakankani da ta'un ta farko maimakon qatala yayi fada da wani haka in aka ce baraba ya daki wani ya nemi ya daki wani amin to to idan aka ƙara ta'un ya koma taqatala tafa'ala haka tagana zai zama su biyun kowa yayi ma ɗayan irin abin da ya mishi yace ma'anar wannan lafazin kenan anan idza staghna kullu wahidin minhuma an sahibihi ma'anan tagana shine idan ya zama kowane ɗaya daga cikin su ya wadatu daga ɗayan kama yuqalu kamar yadda ake faɗa a larabci a ce tadarabar rajulani mutanen guda biyu sun yi daki indaka idza daraba kullu wahidin minhumal minhuma sahibahu idan kowa daga cikinsu ya daki dan uwansa wata shata ma hakan aka ce sun yi zagi in zaga wata qatala sun yi fada sun yi yaƙi junansu wa man qala wanda duk yace hadha min fi'l ithnaini cewa wannan aikin mutum biyu ne lam yajuz an kula mislahu fi fi'l wahid kaga bai halasta ya faɗi irin wannan fassarar game da aikin mutum ɗaya ba fa yaqulu alal misali ta taghana zaidun wa tabaraba amru kaga mutum ɗaya ba za a yi mishi amfani da lafazin rana ko ta tadaraba ba ba za a ce ta taghana zaidun ko a ce tadaraba amrun amru ya daki juna shi da wane haka ta tagana ya wadatu da juna shi zaidu shi da wane wa zalika ghairu jaizin an ya kula ta taganna zaidun bi ma'ana Ya ce kuma wannan ba zai zama ya halasta ba a larabcin a ce ta taganna zaidun bi ma'ana istagna zaidu yayi taganna mu ce ma'anar shi ya wadatu illa an yurida bihi qa'iluhu annahu azhara al-istighna sai dai in mai maganar ma'anar da yake so ya bayar saƙon da yake so ya isar shine yana cewa zaidu yayi tazahuri yayi kokarin ya nuna kamar ya wadatu alhalin bai wadatu ba to anan zai yi amfani da lafazin taganna sai bi da ma'anar tazahur shine mutum ya dinga nuna abin da ba yi da shi amma inda da ma'anar wadatuwa ne to ba zai zo da wannan sigar ba wa huwa ghairu mustaghni yana kokarin bayyana wadatuwa alhalin bai wadata ba kama yuqalu kamar idan aka ce tajallada fulanu wana yayi dauriya shine ma'anar tajallada kaga yana jin zafi amma sai yake bayyana rauninsa ko kukansa ko damuwarsa sai ya daure to sai a ce tajallada ala wazin tafa'ala kamar da ake cewa takallafa haka kamar da ake cewa ainihin wato tasattara yayi shigan bultu kaga ba asalin yanayin shi ya bayyana da shi ba hakan aka ce tanabba yana ainihin alfahari ko takama wannan dai sigar ta tafa'ala tana zuwa da nuna ma'anar tazahur mutum ya dinga bayyana akasin matsayin da yake ko sigar da yake yake cewa idza azhara jaladan min nafsi in ya bayyana ainihin wato daurewa wa huwa ghairu jalidin alhalin ba mai kwari bane shi ba mutum ne wanda yake an san shi da jaranta ba wa tashajja'a haka haka ce ya yayi ƙoƙarin ya fito da surar jarumi, wata karrama yana ƙoƙarin ya bayyana da surar karimi alhalin ba karimi bane a wancan kuma alhalin ba jarimi bane to shine tazahur فإن فإن وجه موجه للتغني بالقرآن إلى هذا المعنى على بعده من مفهوم كلام العرب كانت المصيبة في خطئه في ذلك أعظم yace idan wani mai kokarin ya karkatar da fassarar taghanna bil bilƙur'an kar a ce wai rerawa ya karkatar da ita zuwa ga wannan ma'anar za ta nuna mai kenan mutum yana ƙoƙarin ya bayyana ya wadatu da alhalin bai wadatu ba yana so ya nuna qur'ani ya ishe shi alhalin hakikanin gaskiya qur'ani bai ishe shi ba to idan mutum ya karkatar da wannan ma'ana zuwa ga haka tare da cewa ma'ana ce mai nisa daga gaskiya malam ibnu jaririn yace to musibar da ya fada ciki ta kuskure ta fita waɗancan masu cewa taganna shine wato wadatuwan mun ji yana so ya tabbatar da cewa wadatuwan kuskure ne a fassara don lafazin bai ɗaukan haka sai dai in ana so a nuna wato bayyana wadatuwa alhalin a haƙiƙanin waƙi'i ba a wadatu ba wannan shine ke da shawahid da ba a iya bai wasigar ma'anar amma kuma in aka ɗauki wannan ma'ana ya ce to musiba dake cikin kuskuren ta kuma fi waccan kaga ahlahu ma murrun kenan kamar da balarabe yake cewa ya ci gaba da cewa li'annahu yujibu ala man ta'awwalahu an yakuna Allah ta'ala zikruhu lam ya'zan li nabiyhi an yastaghniya bil Qur'an dan zai zama a cikin wannan fassara to ma'anarta shine gabaki daya Allah ubangiji bai baiwa annabin shi dama ya zama ya wadatu da alkur'anin ba wa inna ma azina lahu an yuzhira min nafsihi li nafsihi khilafa ma huwa bihi min alhali zai zama abin da lafazin ke cewa shi ne Allah ya baiwa annabi izini ne ya dinga bayyana sabanin halin da yake ciki ma'ana ko yana cikin wata damuwa ya dinga nuna a aibe cikin damuwa Qur'ani ya ishe shi wa hadha la yakhfa fasadu kaga wannan barna ce da ba ta buya a cikin wannan fasara qala ibn jarir ya ci gaba da cewa wa mimma yubayyinu fasada ta'wili ibn uyayna daga cikin abin da ke bayyana ainihin wato barnar da ke cikin fassarar dan uyayna aidan har ila yau ana listighna'a anin nasi bil qur'an min al muhal cewa mutum ya wadatu ya bar mutane ya rike qur'ani kadai ba ruwan shi da kowa sai qur'ani abu ne da ba zai yiwu ba abu ne da yake impossible an yusafa ahadun bihi bai yiwu a siffanta wani dan adam da shi annahu yu'zanu lahu fihi aw la yu'zanu cewa an bashi dama ko ba a bashi dama ba bata taso ba bai yiwa wani mutum ya zama cikin haka illa an yakuna al-idhnu inda ibn uyayna bi Izini al-idhni allazi huwa itlaqun wa ibahatun sai dai in lafazin izin anan ibn uyayna ya fassara shi da cewa an halasta wa mutum ne an saki abun babu kaidi wa in kana kadhalika in ko ya zama haka din ne fa huwa ghalatun min wajhaini kuskure ya ta guda biyu ahaduhuma min al-lugha kuskure na farko ta harshe wasani kuskure na biyu min ihalatil ma'ana an wajihi saboda yawan rashin yiwuwar ma'anar ta haukan wannan fuska amma lugha a halshe fa innal uzna fa innal izna masdaru azina fulanun li kalami fulan domin lafazin asalin shi yana zuwa ne daga asalin azina fulanun li kalami fulanin fa huwa ya azanu lahu wane ya saurari maganar wane yana saurara ma maganarsa idan sama'a lahu wa ansata ana bada wannan ma'ana ne ga idan ya ji kuma ya saurara ma'ana ya sanya kunnan basira wajen jin magana sai a ce azina lahu azina li kalami kama qala ta'ala kama yadda faɗin Allah yazo da Allah yake cewa wa azinat li rabbiha wa huqqat farkon sura al-inshiqaq ko da Allah yace idha sama'un shaqqat وأذنت لربها وحقت هذا إذا السماء انشقت أي انشقت السماء إذا انشقت معنى انشقت ما لم انصدعت تككيتي وتقطرت بالغمام تتزبد أينهم واتو جرى جزي تككيتي تتاشي دقائدة تكاكا دنا سي الله يتي وأذنت لربها وحقت كما تثوراري abinda ta yake faɗa wa huqqat kuma dama ya cancanta ta saurara to azina anan ma'anar shi wastama'at wa ansatat kamar yadda mai waka yake cewa summun idza sami'u khairan dhukirtu bihi wa in dhukirtu bi sharrin indahum azinu yace suna abokan gaba suna zama kamar kurani idza sami'u khairan dhukirtu bihi idan suka ji an ambace ni da wani alkhairi sai su yi kamar kurame ne su wa in dhukirtu bi sharrin indahum idan ko aka ambace ni da wani sharri a inda suke azinu sai su saurara da kunnan basira dan su nakalta su kai gaba ina fata mun gane wannan to kaga lafazin azina yana ba bada ma'anan mene kenan bi ma'ana sami'at li rabbiha wa hukka laha zalika ƙasa eh, sama amin ta saurari Allah ubangijinta kuma dama abin da ya kamata ta yi kenan kama kala adi ibn zaidin inna hammi fi sama'in wa azan yace ni farkon wani baiti ne inna hammi fi sama'in wa azan ayyuhal qalbu ta'allal bidadan inna inna hammi manfata ko tunanina fi sama'in yana cikin saurare ne wa azan da kuma saurarawa bi ma'ana fi sama'in wastima'in fa ma'ana qawluhu fa ma'ana qawlihi dan haka karkashin wannan ma'anar fadin manzo Allah da yace ma azina Allahu li shay'in innama huwa istama Allahu li shay'in min kalamin nas innama huwa mastama Allahu li shay'in min kalamin nas sai zama babu abinda Allah yake saurarawa ya tsaya ya ji da kunnan basira daga cikin maganganun mutane a ƙarƙashin wannan fasarar da yake ta ƙoƙarin kuskwantar da ita dinnan babu abin da Allah yake saurara daga cikin maganganun mutane mastama ya nabiyyin yataghanna bil qur'an kamar yadda yake sauraron lafazin rera waƙar alqur'ani da ainihin wato bawan shi annabin shi yake ko kuma ka ce kamar yadda yake sauraron maganganun wannan bawa nashi annabi wanda ya wadatu da alqur'ani wa amma ihalatu fil ma'ana to kaga yadda wannan za a ce ma'anar bata yi ba fali anna listighna'a bil qur'ani anin nasi ghayru ja'idin wasfuhu bi annahu masmu'un wa ma'dhunun lahu intaha kalamu tabari yace domin wadatuwa da alqur'ani gabarin mutane abu ne da ba zai yiwu a siffanta shi cewa abin ji bane abin kuma saurarawa bane in ka ce wadatuwa da alkur'ani to ai abu ba abu ne da ake ji ba abu ne da ake aikatawa ba abu ne da za a ce Allah babu wani abu da Allah yake sauraro ya ji kamar sauraro da jin mutane annabin sa mai daɗin murya da sauran mutane wanda suka wadatu daga suka rike alkur'ani suka bar komai kaga ma'ana ta zama fasida don wannan aikin ba aikin saurare bane aikin gani ne da kamata ya ce Allah yana kallo waɗanda suke wadatuwa da alkur'ani kaga ma'ana ce wadda take aikin abin ji ne amma kuma wato abin gani ne amma kuma aka yi ta'abirin ganin da ji ko mun gane abin da yake nufi da cewa ma'ana ce wadda take ba za a iya kawo ta ba wato dai wannan a takaice abin da tsabari ke so ya nuna mana yana so ya kuskurantar da magana masu cewa wannan hadisin yana nufin wato Allah yana saurarawa ne Allah yana jin wato abinda ake aikatawa dangane da masu ko kuma dangane da manzon shi da ya baiwa daɗin murya kuma manzon ya wadatu da alkur'ani domin maganganun suna tifka da warwara aka fassara haka shin saurarawa ne ko ko wadatuwa ko ko bayyana wadatuwa ko da ba a wadata ba sai ce duka ukun kuskure ne domin ɗayan ɓangaren hadifin karke abinda aka ce Allah yana yi ɗin Allah yana saurarawa ko Allah yana ainihin ba da izinin ko Allah yana ainihin wato abin nan sauraro ɗin abubuwan da aka ce ana saurarawan ba maganganu ba ne ayyuka ne a fasarar ibn uyena don menene abin cewa wadatuwa da alkur'ani ƙur'ani ya zama ya ishe ka ba ka komai bayan shi kaga ba aikin magana ne da za a saurarawa ba kuma gani shi ne ya ta waɗannan maganganu na ƙoƙarin mai da martani ga maganganu qala abul hasan ibn sai ibn battali ya ce wa qad wa qala ishkal fi hadhihi al mas'alati aidan an samu wato rikici da rashin fahimta dangane da wannan mas'ala har ila yau bima rawahu ibn abi shayba saboda abinda Ibn abi shayba ya fitar haddasana zaid ibn al-habbab qala haddathani musa ibn ali ibn rabah an abihi an uqbah ibn amir qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama uqbah dan amir yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ta'allamul qur'ana wa taghannu bih ya ku jama'a ku koyi alqur'ani sannan ku dinga rera shi waktubuhu ku dinga rubuta shi fa wallazi nafsi biyadi na rantse da Allah da raina ke hannunsa lahuwa ashaddu tafassiyan ya fi tsananin saurin warwarewa shine tafassiyan al-infisal min al-mahabi min al min al-uqali daga aini fiye da al-makhadi raquma mata masu ciki su ne almakhaf ya fi saurin fitar ƙur'ani daga cikin zuciyar wanda ya iya shi wanda bai rubuta shi ya kula da shi ba to ya fi saurin yadda raƙuma mai ciki take fita daga jikin da baibayin da ake mata minal ukul daga ainihin uqul jam'u iqal ne iqal shine da baibayi ko to uƙul da baibaye kenan za a ce kamar yadda kitab kutub haka iqal uqul duka wazani ɗaya ne ina fata mun gane wannan to ku duba jama'a wannan hadisi ne kyakkyawa al-Imam Ahmad ne ya fitar da shi da isnadi wanda yake malamai sun ainihin tabbatar da shi kamar yadda Malam Albani ya bayyana a cikin littafin Sahihul Jami' as-Saghir qala sai Abu al-Hasan ibn ce yace wa zakara Umar ibn Shabba qala ذكر ذكر لأبي عاصم النبيل تأويل ابن عيينة في قوله يتغنى بالقرآن يستغني به an ambata wa abu asimin nabil babban malami da Ibnu ibn makhlad babban malami daga cikin malaman hadisi wanda ya daga hadisai a cikin dukkan kutubu sita ya rayu a karni na biyu ya rasu a farkon karni na uku shekara ta ɗari da sha 212 wannan babban malami aka ba shi labarin Fassarar ibnu uyayna da yace tazanna bil qur'ani ma'anar shi yastaghni bihi fa sai abu asim an-nabil yace lam yasna ibnu uyayna ta shay'an wannan abin da ibnu uyayna ya faɗa ba komai bane shirme ne kawai haddasa ibnu Juraijin an ata'in an ubayd ibn Umairin qala ubayd dan umar yake cewa kanat li dawuda nabiyullahi sallallahu alaihi wasallama mi'zafatun yataghanna yabki wa yubki bawan Allah annabin Allah Dawudu alaihi salatu wassalam ya kasance yana da mi'zafa yana da murya wadda ta sarewa. asali lafazin mi'zafa shine abin da ake cewa piano sarewa ko garaya muryar Dawud alaihi salam ta kasance murya ce wadda take kamar sarewa ko garaya ya taganna alaiha yana rera muryar karatun littafin da Allah ya saukar mishi akan wannan murya ya buki yana karatun yana kuka wa buki kuma yana sa mutane kuka wa qala ibn abbasin ya abbasin kuma yace innahu kana ya az-zabura bi saba'ina lahana annabin Allah Dawud yana karanta zabura da ainihin wato karin sauti kala daban-daban guda saba'in takunu hinna suna iya shiga cikin waɗannan kare-karen sautin gaba ɗaya ita zabura ɗin wa ya ƙara'u ƙira'atan ya min hal yana karanta karatu wanda ga baki ɗaya tarin mutanen da ke wurin za su yi ta ainihin jin daɗi suna kaɗa kai suna gyaɗa wuya wasu ila shafi'i rahimahullahu an ta'wil ibn uyayna faqala an tambayi al-imam shafi'i game da fassarar malam ibn uyayna ta wannan ya taganna bi ma'ana yastagni sai imam shafi'i yake cewa nahnu a'lamu bi hadha mu muka fi kowa sanin wannan domin shafi'i bayan kasancewar shi babban malami a cikin fiqhu da hadisi kuma babban malami ne a cikin logal arabiya yana da ƙwarewa da bata gaza ƙwarewar shi a fiqhu ba a cikin loga domin ya zauna cikin larabawa ya yi yawo ƙasashe ya taɓa kulle makarantar shi ma ya koma ƙauyukan larabawa wajen shekaru takwas yana haɗa wato bayanai yana haɗa data game da yadda ake fassara kalmomi don ya ƙara wa ilimin shi armashi wajen fahimtar dilalat na ma'anonin alkur'ani da sunna baya ga kasancewar shi balarabe ne zirya ba hashimi da ka shafi'i hujja ne a cikin lura kamar yake hujja a cikin fikihu ina fata mun gane wannan kaga yana da yancin ya faɗi wannan magana cewa nahanu a'lamu bi hadha mu mun fi su ibnu uyayna sanin irin wannan fassara law arada bihi listighna da a ce manzon Allah yana nufin yataghanna bi ma'anar istigna ne Laƙala da ya ce mallam yastaghni bil qur'an da ya kawo sinun ɗin ta talab mallam yastaghni bil qur'an wanda bai wadatu da qur'ani ba walakin lamma ƙala amma tunda yace yataghanna bil qur'an wanda bai rera ba ake nufi alimna annahu arada bihi taghanni al-imam shafi yace mu sai muka fahimci anan abin da yake nufi shine rerawa ba wadata ba ina fata mun gane wannan jama'a qalu malaman suka ci gaba da cewa inji abul hasan eh, eh, ibn battal kenan wali anna tazyinahu wa tahsin as-sauti bihi wa at-tatrib bi qira'atihi awqa'u fi nufus malaman da ke kokarin halastawa suka ce saboda rera al-qur'ani yi mushi kwalliya gyara sautin mai karatu da ƙoƙarin sanya muryar mutum ta zama tana da tatsaribi tana sama tana ƙasa a ƙaufin nufusi wannan ya fi zama a cikin zukata ya fi yin ta'asiri a cikin zukatan masu saurare wa ad'a ila listima'i wal isgha'i ilayhi kuma ya fi jan hankalin mutane zuwa ga saurarawa da miƙa kunnuwan sauraron su ga Alƙur'ani. abin da yake cewa idan mutum na kanta ƙwar'ani kawai haka karatu gama gari wani kuma na karantawa yana yin alhan yana karatu na musamman wajen kyautata murya da yin ƙasa da sama da muryarsa da ƙoƙarin zayyana lafizan alƙwar'ani da ayoyin ta hanyar kyautata sautinsa to wannan nabiyin zai fi jan hankalin mutane wannan nabiyin za a fi saurara masa za a fi ƙoƙarin a ji me yake cewa fasihi tanfidun lilafrihi. ilal asma kaga a cikin haka akwai kokarin kai lafazin alqur'ani zuwa ga kunnuwa wa ma'anihi ilal qulubi da kuma kokarin shigar da ma'anar qur'ani zuwa cikin zukata masu saurare wazalika aunun alal maqsud kaga wannan yana taimakawa asalin manufar qur'ani ita ce isar da saƙon to hanyar rera wannan in ji masu cewa ya halasta kamar wani abu ne da ke taimakawa sauƙaƙe wa saƙon ya kai zukata wa huwa bi manzilati al-halawa allati tuj'alu fi ad-dawa litunaffidahu ila mawdi'i ad-da yace yayi daidai yake da kwatankwacin wani abu mai zaki alewa wacce ake sanyawa a cikin magani dan ta sauƙaƙa wa maganin kaiwa zuwa ga asalin cutar alal misali ka kamar zuma akwai magungunan da suke da ɗaci suna da bitter test ɗaci mawuyaci wanda dan adam a ɗabi'anci ba zai iya shan shi haka nan cikin kwanciyar hankali ba wataƙila musamman yara to sai a sanya zuma a ciki dan ta shige tare da maganin ba a ji ɗacin a baka ba in ka lura mafi yawan magungunan yara me ke gare su zaƙi wannan zaƙin ba shine maganin ba mahaɗi ne aka sa dan maganin ya yi sauƙin zuwa cikin jikinsu ko mun gane to da haka wannan lahanin ba shine karatun ba a mahaɗi ne Ne ya sauƙaƙa wa mutane karatun ya shiga cikin zukatunsu. wa bi manzilatil afawi haka kuma kaman ainihin al-afawihu shine jam'i ne na lafazin fuhun menene fuhun shine abin da ake ce ma spices kayan haɗin miya musamman irin waɗannan zamani da ake sakanya ake sawa don su ƙara wa miya ƙanshi da wani kala ko wani yanayi irin su tafarnuwa irin su garlic shi ne tafarnuwa dama ku babu wani eh, yawa kori babu wani kwararre ne a girki a nan ko wani tsohon gauro haka idan su biyani yake wanda ya iya yin girki kala daban-daban <laughs> to ni san sunayensu ba an ne gane na yanzu ka je kasuwa za ka gani su kala-kala ga sana da na turawa da na bare-bari da na nufawa da na yarbawa ganye da itatuwa ko to su ake ce ma al'afawihu spices na fata mun gane kaga akan attabil ana ce masa ma attabil bil arabiya ko idan aka saka su a cikin girki suna ƙara mashi armashi su sa mutane su ƙara kwaɗayin abincin kana zaune a cikin ɗaki ana girki daga kicin ana jiyo irin ƙanshin wannan abubuwan yana tada kwaɗayin mutane ya ƙara musu kosawa da su ga wani irin abinci ne ko to wai shi ma kamar haka ne wa tibi allazi yuj'alu fi ta'am da kuma ha ila yau at-tib shine kaman dandano dai ha ila yau wancan kaga kala da kanshi sai kuma akwai dandano su ma duka akan sa su dan su ba da irin su magi din nan su ajino moto su su wane ne kuma su onga su wane ne ga sunan dai kala kala daban-daban eh waɗannan mata da suka san ka harkokin za su fi gane wannan karatun litakuna tabi'atu ad'alahu qabulan dan ɗabi'ar mutane ta zama ta ta kusanci san abincin fiye da inda babu abincin da aka dafa gama gari irin namu na Hausawa talakawa wanda babu irin wannan kayan hada hada ai dai da same shinkafa ce iri daya amma sai kaga na masu kuɗi din can ko na yan gayu yafi ban sha'awa yafi armashi watakila yafi daɗi watakila kila kafici da yawa fiye da wanda za a baka kawai garau garau kawai shinkafa da wake da mai da yaji misali wa bi manzilati ah, at-tib wa at-tahalli yace haka kuma yana matsayin at-tib turare wa at-tahalli da kuma kwalliya wa tajammulil mar'ati li ba'liha da shirin da mace take yi na cin ado dan mijinta li yakuna ad'a ila maqasidin nikah dan ta ja hankalin shi zuwa ga manufa aure mace idan dare yayi galibi mata suka yi shiri na musamman ta ci gwayu ta karya abin nan dan kwalinta ta sa turare ta sa wasu kaya na musamman ta shafa nan ta leka can sai ka ga da zarar mijinta ya zo to wannan zai ja hankalin shi fiye da inda kawai ta zauna ita take haka da rana kawai gaza ina fata mun gane wannan duk yana mana kwatanci ne akan abubuwan da ke jan hankali da jan ra'ayi don cimma wani buri wanda inda babu su hala burin ba za a ci mushi cikin sauki haka ba qalu suka ce wala budda lin nafsi min tarabin washtiyaqin ila al gina ita dai zuciyar dan adam babu makawa tana da ainihin wato tarab tana San a shakata washtiyakin da kuma bege da alhini al gina zukata suna da San waka da rera abu da ainihin kida da su ji sauti mai dadi irin wannan fa'ugidat an tarabil gina'i bi tarabil qur'an shine sai aka kawo zuciya badali daga daga jin daɗin kiɗa sai aka kawo mata ta ji daɗin rera ƙur'ani an canza ne kama uwidat an kulli muharramin wa makruhin bima huwa khairul laha kamar yadda aka canza wa zuciyar musulmi duk wani abu na haramci ko wani abu na karhanci da aka hana to Allah cikin hikimarsa ya kawo makwafin shi na halarci wa kama uwidat anil istiskami bil azlam yace alal misali kamar yadda aka ba mu zuciyar mumini makwafin alistiskami bil azlam neman wato fassara ko neman taimakon waɗannan kirare da suke yi duba da ake yi na kirare in za a yi tafiya a zamanin jahiliya mutum ya samu kirare ya wurgi da su idan sun yi wani yanayi ya ce to tafiya akwai sa'a idan waɗannan kibau suka yi wani yanayi daban ya ce babu sa'a to wannan al'azlam irin wannan duba da ake yi babu kyau haramun ne sai Allah ya canza ma musulmai shi bil istikhara yace su dinga yin addu'a istikhara allati hiya mahadu tauhidi wat tawakkul wanda isti'ara tsuran miƙa al'amari ga Allah ne da kuma ɗayanta Allah in za ka yi wani abu to kafin ka yi niyyar sa ko kafin ka washarance shi sai ka yi istikhara ka yi wannan sallah raka biyu ka yi addu'ar da aka sanya ta istikhara sai kuma ka bar wa Allah zaɓi abin da ya biyo baya kaga wannan hanya ce ta tauhidi halastacciya a madadin hanya ta ainihin duba wadda ake yi da kibau ko da kirare wa anis sifahi bin nikahi kamar yadda Allah kuma ya canza ma musulmai daga barin zina shine as ya kawo musu an-nikah ya kawo musu aure zina haramun ce to akwai makwafinta na halarci ne aure wanda zai biya duk buƙatuwa. da ɗan adam ke nema daga zina da ma ƙari a kan waɗancan buƙatun wa anil qimari hakanan kuma da aka hana kwado da caca da lido da ainihin ire-iren sai aka halasta mutane bil hanati bin nisali wasu sibaqil haili. aka halasta musu yin musabaƙa yin wato tsere ta hanyar jefa kibau koyan jifa na kibau da kuma tseren dawakai duk aka ce wannan ya halasta dan zai zama shi yana da amfani horo ne a wajen yaƙi sannan kuma motsa jiki ne wa sama'i shaitani da kuma jin muryar shaidan waƙe-waƙe haramun ne sai aka canza shi bis sama'ir rahamani alqur'ani da jin ainihin abu na rahama na Allah ubangiji mai rahama qur'anin Allah ubangiji mai rahama duk waɗannan kwatanci ne yake ta yi don kawo wato wajihin halascin da waɗannan malamai suka halasta kar manta duka waɗannan maganganu maganganun malam ibnu battalin ne abul hasani daga littafin shi na sharhin sahih bukhari sai malam ya ci gaba da cewa wa nadairuhu kathiratun jiddan ire-iren wannan suna nan da yawa wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba yayin da Allah ya haramta riba sai kuma ya halatta ciniki a madadin riba na halasti kenan ya haramta wancan yayin da Allah ya haramta cin mushe sai ya halasta ainihin cin yanka yayin da Allah ya haramta giya sai ya haramta shanya shan dan abubuwa na tsimi da makamantansu wanda ba sa bugarwa yayin da Allah ya haramta dukiya ta haram sai ya halasta dukiya ta halas ta hanyar kyauta da gado da ciniki da mutum ya je ya samu ma inda babu komai ya kwakula ya samu da sauransu ga sunan dai hanyoyi na halasci kusan komai in ka kalla akwai abin da ya halasta aka hana wanda ya haramta yayin da Allah ya haramta kallon mace take muharramaka wadda take ainihin wato ajnabiya amin sai Allah kuma ya halasta mutum ya je kalli matar shi ya ainihin wato kashe kwarkwata irin shi ina fata mun gane wannan shi yasa yake cewa wa nadairuhu tun jiddan qalu waɗannan malami masu cewa halas ne yin tatsaribi da qur'ani suka suka ci gaba da cewa wal muharram mu dai a ganin mu abinda ya haramta la budda an yashtamila ala mafsadatin rajiha ka'idar usulul fiqh shine duk abin da kaji an haramta to akwai wata mafsada wata ɓarna rajiha wadda ta rinjayi alherin da ke ciki alal misali ka gan misali kamar zina din ko giya mu giya kamar da qur'ani ya faɗa karara qur'ani ya bayyana cewa akwai amfani a cikin ta ko eh, qul ma ismun kabirun wa manafi'u linnasi kaga akwai manfa'a amma akwai ismun kabir to ism din yanzu shine wannan mafsada rajiha domin an siffanta shi da cewa kabir waɗancan kuma yan wasu amfana amfani kenan barnas tarin jayi amfanin to shi ke sa a haramta abu au khalisa ko ya zama tsantsar barna ce babu wani amfani a ciki kamar kisan kai babu wani amfani da ke cikin ka kashe wani ina fata mun gane wannan tsantsar barna ce kawai amma giya ana iya samun wani amfani a cikinta kamar mutum ya siyar ya samu riba manomin ya samu riba wanda ya sha ya ɗan ji wata ‘yan natsuwa tamfarari waɗannan su ne daga cikin amfanin da malamai suka ambata da aka ce wa manafi nasi haka a cikin caca wanda ya ci riba zai ga ya samu kuɗi wanda ya caca ko haka da makamantansu amma kamar kisan kai to barna ce babu wani alfanu a cikin shi wani ya kashe ran wani haka in ka ɗauki kwatankwacin sata barna ce babu wani alfanu a ciki suna nan da yawa ire-iren haka shine ma'anan khalisa barna tsurar barna wanda babu alheri a cikinta ko mun gano wannan da ke jama'a wa qira'atu tatridi wal alhani la tatadammanu shay'an min dalika karanta alqur'ani ta hanyar yin alhan rerawa da ƙara maddoji fiye da kima ɗin nan suka ce baya ɗauke da wani ɓarna da ta rinjayi amfanin ballantana kuma ɓarna tsoron ɓarna fa innaha la tukhrijul kalama an wada'i dan irin wannan karatu baya fitar da zancen daga asalin tsigar zance wala tahulu baina sami'i wa baina fahmihi kuma wannan karatun baya hana mai saurare ya fahimci abin da ake cewa walau kanat mutadamminatan li ziyarati al-hurufi kama dhanna al-mani'u minha koda kuwa hakan ya zama ya sanya an ƙara haruffa kamar yadda masu cewa kar ayi suke riya cewa ai ana ƙara haruffa Dan wajen jan ana ƙara wawa da ya'a da alifat da mudud ana ƙara sa inda babu su a cikin asalin keke da keken lafazin alkur'ani ya ce duk da yake masu cewa kar a suna riya cewa wai suna cewa kar a ne saboda akwai ƙara harufa a cikin alkur'ani to ba za a ce a batun da dai haka bai hana a fahimci ma'anan ya ce la'akharatatul kalima min mawdi'iha da da gaske ne ana ƙara harfan to da an fitar da kalmar daga asalin sigar ta wahalat baina sami wa baina famiha da kuma hakan ya shiga tsakanin mai saurare da fahimtar ma'anar kalmar walam yadri ma ma'anaha da bai san abin da ake faɗa ba wal waqi'u bi khilafi zalika abin da ake gani a aikace ya wa haka qalu suka ci gaba da cewa wa hada tatrib wa tarhin amrun raji'un ila al ada wannan fa rera wadda ake ta magana tana komawa ne zuwa ga yanayin yadda ake bayar da karatun wa taratan yakunu salikatan wa tabi'a wani lokaci kuma yana zama asalin nature ne salika shine abinda a haka yaran yanayin shi kenan irin halshen mutanen wajen irin yanayin su kenan ɗabi'a su kenan wa taratan yakunu takallufan wa ta'ammulan wani lokaci kuma yana iya zama ɗaukar wa kai ne takalluf ɗaukar wa kai wa ta'ammulan ko kuma yi da gangan ba haka sautin mutum yake ba ba haka murya shi take ba ba haka irin yaren mutanen garin su yake ba sai ya dauka wa kanshi dole sai yayi haka wa kayfiyatul ada'i la tukhrijul kalama an wada'i mufradatihi yanayin yadda ake bada karatu ake bayar da magana baya fitar da maganar ta zama ta fita daga asalin yadda aka tsara kalmominta bal hiya sifatul li sautil muaddi sifofi ne ga sautin mai bayarwa wa jariyatan majra tarqiqihi wa tafkhimihi wa imalatihi suna gudanuwa ne a magudanar yadda yake siranta kalmominsa ko yadda yake faɗaɗa su ko yadda yake lankwashe harshensa abin da yake cewa shi ne da yadda ka ji mutum na magana da wani yare ko yana gabatar da wani zance to asalin yanayin lafuzzan shi sawa'un kaddara misali a harshen hausa idan ba haushe ziryan na yin hausa abubuwan da yake faɗa aka samu wani wanda ya koyi hausa wanda ba ba haushe ba yana yi za a samu bambanci a wurin yanayin lafazansu da faduwa da tashin muryarsu da yanayin da yake uh, furta wasu kalmomi da inda yake datse wasu haruffa ko inda yake kara su ko duka mu mun san wannan to wannan abun bai da alaka da canza asalin ma'ana a yana da alaka da ƙwarewar wannan ne ko karancin kwarewarsa kuma duk mutumin da ke jin asalin Hausa zai fahimci abin da misali yanzu in ya murke fada wanda bai iya Hausa cikakkiya ba ko da ya lallata wasu haruffa da wasu kalmomi ya yi zubin wasu jimloli ba yadda ake zuba su ba ya sa wasu damirai ba irin nasu ba ko ya yi jam'i inda ake ifradi ko ya yi sa namiji inda ake sanya mace da ire-iren waɗannan kai mai jin yara ji na gaskiya wannan ba zai shiga tsakaninka da fahimtar ma'ana ba ko suka ce to dama kuma asali manufan ma'ana ce a ce wasu ina fata muna gane wannan jama'a sai ya ci gaba da cewa ah, wajariyatan majira mududul qurra at-tawila wal mutawassita kuma wannan yana gudana ne a bisa magudanar maddojin da aka sani makaranta din nan suna karantawa at-tawila dogayen maddojin nan wal mutawassita da matsakaita lakin tilkal kayfiyat muta'alliqa bil huruf yace waɗannan yanayin suna da alaka ne da haruffa wa kayfiyatul alhani wa tatrib muta'alliqa bil aswat su yanayin yadda ake karatu na lahani suna da alaka ne kawai da yadda ake juya sauti ake mushi ainihin lahani bai da alaka da cinye kalmomi ko asalin cinye ma'ana wal asaru fi hadhihi al kayfiyat la yumkinu naqluha abu tasirin da ake samu a wannan yanayin na karatu bai yiwa a cire su bi khilafi kayfiyati ada'il huruf sabanin wato yanayin bayar da harufa falihaza nukila tilkal da alfaziha dan haka ya zama su haruffan aka to su da lafuzan su haruffa abin da yake nufi nan shine yanayin karatu wato misali yanzu ka dauka qira'awa ne maɗauka riwaya hafsu da a ainihin wato kisa'i ko riwaya susi ko a khalaf ko makamantansu waɗannan bambantan mace da ke cikin haruffa su ba a canzawa saboda su naƙal ne yadda masu su suka bayar haka ake karanta su wurin sakat dole ai sakat wurin madda dole ai madda inda aka samu bambancin harufa farshil hurufi dole a bambance daga qira'a na zuwa wani wurin da ake kaza dole ai kaza wurin da ake imala dole ai dan wannan yana da ta'asiri akan asalin yadda aka ruwaito matanin alqur'ani wanda ya canza ya canza matanin alqur'ani amma duk mutumin da ke bin waɗannan ƙa'idoji na huruf ma'ana na ƙira'at yana karantawa daidai inna ma kawai yana jallafizan ja mai tsayi saboda ya ƙara wa abin daɗi to wannan ba wani abu ne walam yumkin na hadhihi bi alfadhiha babu yadda za a yi a cirato mana shi ta tsarif ɗin da lafazinsa su waɗancan an cirato su daga gare su an ruwaito mana daga gare su imala da madda da naƙal da makamantansu an ruwaito daga ƙurra'u da lafazin yadda suka bayar sun yi ada'i ma ɗalibansu ɗaliban sun yi ada'i ma ɗalibansu har ya kawo gare mu da aka wata kira da ta inganta yanzu ko ta riwaya an san yaya ake yi wajen karanta ta ko wanda ya sani ya sani ba haka bane amma wannan ta tatsaribin shi ma wai suna yi su ƙurra'u ɗin nan amma shi ba a cirato shi da lafazin shi ba bal nuqila min ha ma amkana na an cirato abin da kawai aka iya ne ka tarji tarji'in nabi sallallahu alaihi wasallama fi suratul fatih bi qawlihi a a a aka karanto mana aka ruwaito mana kamar yadda manzo Allah ya tarji a fatu makka da muka ji labari qalu suka ci gaba da cewa wat tatribu wat talhinu raji'un ila amrayni maddin wa tarji'in dan aka ce tatrib da talhin yana kuma zuwa ga abu guda biyu ne maddin jan haruffa wa tarji'in da kuma kwangaba baya don dole za ka samu numfashinka na tikewa kana tafiya kana dawowa waƙar sabata anin nabi sallallahu alaihi wasallama annahu kana yamuddu sautahu bil qira'ati yamuddu ar-rahman wa yamuddu ar-rahim wa sabata anhu at-tarji'u kama taqaddama yace ya dai tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana ainihin wato jan sautin shi a wajen arrahman da arrahim rahim sannan kuma mun ji labarin yanayin yin tarji'i kamar yadda ya gabata don haka suna so ne su ce wannan abin da suke faɗa su fa ya tabbata ma daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai tsakani da Allah kafin mu je mu ji abin da Ibn Qayyim zai faɗa wannan fasara gaba ɗayanta ba daidai bace jama'a wannan tanattu'i ne takallufi ne na sai an fassara hadisai an saman ma wani ra'ayi mai shiga ba daidai bane za mu zo mu ji daga malamai insha Allah musamman babban malami Dr. Bakar Abdullahi Abu Zaid zamu ɗan yi talkhisi littafin na a can ƙarke insha Allah shine gashi wani ɗan karamin littafi mai albarka kwarai Bida'ul-ƙurra Al-Qadima wal Mu'asira bid'o'in alrammomi makaranta alqur'ani alqadima bid'o'i na da can wal mu'asira da kuma waɗanda suke ana rayuwa da su yanzu wannan wani babban malami ne mutumin ƙasar Makka Profesa ne ya yi ritaya ya rasu Allah ya gafarta mishi malami ne ya yi limanci a masallacin makka babban malami ne bakar abdullahi abu zaid marubuci ne yana da rubuce-rubuce da yawa ga sanan su ainihin wato tasihu du'a su tarihin al'imamu ibn qayyim da abubuwa da dama da yi na ayyuka a kan littafan ibn qayyim in kun tuna mun ambaci wannan a can baya a cikin mukaddima da muka wa karatun nan to daga cikin littafan shi masu albarka akwai wannan dan kankanin littafi mai suna bid'ul qurra bid'o'in adarmomi zamu zo mu je inda yake bayyana cewa daga cikin abin da ke nuna talhini shine a dinga yin madda ta wuce haddin abin da aka sani a ilmance a wuce harka kaza a wuri kaza daga ciki kuma akwai ainihin ƙara maddoji tabi'iyya su wuce tabi'a a dinga ƙara wawat wa alifat wa ya'at a dinga ƙara su sai kuma ainihin karya murya yin sama da ƙasa da murya dan ta dinga ba da yanayi na alhini ko damuwa za ka zo ka jawo wanda zai ambata da dama ana yin su kuma zai ce bidiyoyi ne irin yadda misali sai ka ji an ce da ana cikin wani taro kwano za sai a ce in za a yi addu'a a cike da fatiha ce wannan bid'a ne ce a cike da fatiha Allah ya biya mana bukatunmu ya ce bid'a ne sabai ba sa yi a ina aka samu wannan agon yan bid'a yanzu ya shigo cikin ahlus sunna cike taro da fatiha da tunanin wai ana yin haka dan Allah ya karɓo su bukatu da irin yadda ainihin wato mutane suke a abin nan khatima na qur'ani da tunanin in an soke qur'ani za a samu biyan wata bukata a tare a sauke qur'ani a rarraba a sauke nan take ta a samu wata bukata dole ne daga cikin abubuwan da ya ishara zuwa ga bidiyoyi ne kuma ma'al din shi makomashi shine ya kamata tun farko kamar yadda ambata muqaddima mutane su fahimci cewa qur'ani duk abin da ka yi mu'amala da qur'ani to sunan shi ibada qur'ani ba harkar duniya bace harkar ibada ce to harkar ibada kuma tana buƙatan ka samu dalilin da yace ayi irin wannan nau'in ibada kafin kai wannan kaida ya sanya duk abin da ya bincika bai samu dalili bai ce bid'a ne kuma wannan daidai ne duk abin da wata hulɗa da mutane suke da alqur'ani sai aka bincika ba a samu dalili a shari'a cewa a yi irin wannan hulɗar da alkur'ani ba sai ce bid'a ne misali karanta wa gawa surta yasin gawa a mutum ya mutu sai ga sai a samu wani ɗan jigar jigarin abin nan haka ɗan ustazin sama sama ɗan nan sai ya zauna kusa da gawa ya karanta mata yasin ina aka samu wannan bai da asali suna nan da yawa haka burjik jama'a Allah ya tsare mu qala al zalika waɗanda suka ce babu kyau kar a aikata haka su kuma suka ce alhujjatu lana min wujuhin suka ce mu muna da hujja ta fuskoki da dama ahaduha fuska ta farko ma rawahu huzaifatu ibn al-yamani anin nabi sallallahu alaihi wasallama abinda huzaifatu dan yaman ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa iqra'ul qur'ana bi luhunil arab wa aswatiha ku karanta alqur'ani da a harsunan larabawa da karin harshen larabawa wa aswatiha da muryar larabawa wa iyyakum waluhuni luhuni ahlil kitabi wal na hane ku daga kwaikwayo da irin karin muryar kiristoci da yahudawa da kuma karin muryar fasikai fa innahu sayaji'u min ba'di aqwamun annabi alaihi salam ya ce lallai za a samu wasu mutane a bayana za su zo yurajji'una bil qur'ani suna kwangaba kwan baya da lafazin alqur'ani tarji algina'i wan nauhi irin yadda ake kwangaba baya a gurin rera waka da kiɗa wan nauhi da wurin kukan mutuwa la yujawizu hanajirahum qur'anin baya wuce makogwaransu maftunatun qulubuhum zukatansu an riga an fitine su da wannan ainihin wato rerawa wa qulubul ladina yu'jibuhum sha'anuhum da su da zukatan waɗanda abinda ake yi din nan yake burge su wannan hadisi jama'a al-Imam at-Tabarani ya fitar da shi a cikin al-Awsat da al-Imam al-Baihaqi a cikin littafin Shu'abul Iman sai dai malamai sun ce wannan riwaya bata inganta ba da wannan sigar saboda ainihin wato akwai tadlisi da ana ana ta mudallisi a cikin shi wallahu a'lam rawahu abul hasani razinun fi tajrid as-sihah haka nan malam abul hasan razin ya ruwaito wannan hadisi a cikin tajrid as-sihah wa rawahu abu abdullah al-hakim at-tirmidhi akwai hakim at-tirmidhi ba hakim ba hakim at-tirmidhi wani sufi ne mai littafin haqa'iqut tafsir zahabi yayi tarihi a cikin sirr alamin nubala har yake cewa kai can shi wannan malami ina ma da bai wallafa littafin ba da littafin abin da ke cike shi safsada ce kawai da tawili irin na zahiri da baɗini da hakika da waɗannan abubuwa irin na sufaye ya rayu a karni na uku zuwa na hudu ya rasu jihar shekara ɗari uku da ashirin to wannan mutum mai suna hakimu turmizi a littafin shi mai suna nawadirul usuli wahtajja bihi al-qadi abu ya'la al-imam al-qadi abu ya'la al-farra abu al-husaini al abu ya'la al-farra mai littafin tabaqatul hanabila babban malamin nan ba hanbali ɗaya daga cikin manyan malaman hanabila wanda suka rayu a ƙarni na biyar abu ya'la ya rasu hijira shekara 458 kaga cikin ƙarni na biyar kenan yau kamar shekara 900 kenan da 77 ko da tara da tara yes babban malami ne bai ilimi yadda aka bada labarin shi mai gadin gidan shi ne ya haura ya yanka shi ya kashe shi saboda malami ne attajiri yana da kuɗi kuma yakan kwana a wani gida ne wani gidan gona inda yake kwana yana karatu kawai don yazo wanda suke mishi aikin gadi a gidan gona su ne suka hada baki suka shiga suka mai yankan rago sau kwashe kuɗin Allah shi kyauta to a cikin littafin shi mai suna aljami abu ya alal farra shi ma ya kafa hujja da wannan hadisin wa hatajja ma'ahu bi hadisin akhara ya kuma kafa hujja da wani hadisin daban annahu sallallahu alaihi wasallama ɗayan hadisin shine cewa manzon Allah ya ambaci zakara shara'ita sa'a ya ambaci alamun tashin kiyama wa zakara ashiya'a a cikin alamun ya ambaci alamomi da yawa minha daga cikin alamun da manzon Allah ya faɗa an yi takazal ƙur'anu mazamira a mai da ƙur'ani ya zama goge abin rerawa na ahadahum a dinga sanya wani a gaba ya yi limanci ko ya yi jagoranci laisa bi aqra'ihim wala afdalihim waye da yafi kowa sanin alqur'ani ko yafi kowa falala ba ma yuqaddimunahu ba a gabatar da shi game da komai illa li yughannihim ghina'an sai dan kawai zakin murya shirira musu qur'ani wannan dama in ka karanta mudawwana an tambayi imamu malik dan kasim ya bada labari alaga ta malam muna da wani alaran ma ne ya fi kowa kanta alqur'ani amma bai iya komai ba sai alqur'ani ma sa shi liman malik ya ce a kar ku sa shi liman zai fara girman kai ya ɗauka shi malami ne sannan sallah ta rikice ba zai gyara ta ba ira abin da yake yanzu kenan kawai duk wanda ya haddace doron qur'ani to shine liman kuskure ne a ƙara'ukum da annabi ya ce ba ba atlakum yake nihi ba a nan a ƙara'ukum shine wanda suka karanta kuma suka fahimci mai ƙwarari shi sa tun farko jama'a kuskuren ya faru ne daga irin manahij na makaranta hada alƙwarari manahij da muke da su na makaranta hada alƙwarari ba za mu gushe mana faɗan wannan ba za mu zo daidai wata gaba insha Allah za mu yi samarin irin shirin da aka yi a nan makarantar dan canza manhajar hada za zamu yi wannan ne saboda irin tafarkin mala albani Allah ya gafarta mishi mutane su ji irin shirin da muke da shi idan suna da wani tsokaci ko gyara ko wani ƙarin bayani su mana idan aka samu wasu kuma da suke a wani gefen suka ji yayi musu su ɗauka su je su fara in Allah ya ba su dama su riga mu yi ma duk alheri ne mutumin kirki a cikin addini baya cewa sai dai addini ya ci gaba ta hanyar shi bai cewa sai in an shiga kungiyar shi ko in shi ke malanta ko in shi ke gabatar da kaza fatan mu shine ko a ina addinin Allah ya ci gaba ko a ina a samu gyara ba wai sai in mu muka gyara ba ba wai sai in malamin mu ko makarantar mu ko kungiyar mu ko tawagan mu ba da in Allah ya so a ƙarshen waɗannan gabobin da za a yi ta magana kan Qur'ani din nan yi kokari mai samarin waɗannan ƙa'idojin da darussan da yadda ya kamata a karantar da su don su shiga cikin kaset don su zama izina da abin ainihin tattaunawa a gun ‘yan uwa ɗalibai da masu makarantun hadda watakila a samu wasu su ɗauki irin wannan salam da haka malam ya sha ba mu labari dalilin da ya sa imamul bukhari kenan ya zo ya yi littafin sayul bukhari ga shi ya zama alkhairi ga dukkanin duniyar musulunci malamin su malam aliyu dan abdullahi dan madini allah ya gafarta mashi. ya tsufa yana karanta da su sai dinga cewa da a ce zan samu hali da na sanya hukuncin kowane hadisi game da inganci ko rashin sa a kusa da hadisin a lokacin bukhari na ɗalibi matashi sai rike wannan fikira bayan da ya zama malami sai ya aiwatar da ita sannan a nan mun sha jin labarin mutane waɗanda galibi sun ɗauki salon abubuwan da suka yi na taimakon addini ne daga irin shawarwar mala albani da suke ji a kaset a can nesa wasu ma bai ji labari ba sai bayan rasuwa shi aka ji labari ko mun gane wannan jama'a abin da nake cewa daga shine me ya kawo muka samu kanmu a yanayin ga limamai nan ba su iya sallah ba amma sun iya tilawa ga malamai nan ba su iya karantar da alkur'ani ba amma sun iya tilawa shi saboda manhajar da ta kharraja su ta kharraja su ne kawai a matsayin kawai a haddatar da su doron alkur'anin kawai babu sanin wani abu na ilmomin shi da aka sai zama alaramma to qur'ani kawai ya iya malamin tafsirin shi kuma fassara kawai ya iya saboda manhajar ta kharajar da su daban-daban ci ya kamata a ce kowa a cikin su zai iya mu'amalantan abin da ɗaya yake ina fata mun gane wannan yanzu nan makaranta malam Umar ba jan baki yake ba da malam yake rayi yanzu ba shi yake tafsirin ba shi sa kullum nake gawa Abu Umar ina yake cewa ya shirya wallahi ba wasa bane ya shirya in malam Umar baya nan shine tafsiri shine kaidan makaranta ba wai ta yawo a gari ba ya shirya wa wannan na sha ga mai wannan cewa challenge ne ko mun gane wannan da kyau jama'a kowa ya shirya wa wannan challenge din kaga ga ana kallon ka a baya a baya ana nan sane da kai a cikin lissafi kuma gaba ce ta kawo kanka Allah ya tsare mu imam malik ya ba da fatawa ya ce kar a dinga ba wa mutanen da ba su san alkur'ani ba sai dai doron matanan shi kawai ba su limanci ya ku malikiya ko kuna aiki da wannan karatun sai a ji a bincika masalatan malikiya Allah ya tsare mu malam ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗi wannan hadisi wannan hadisi ne ingantacce al-imamu ahmad ne ya fitar da shi a cikin musnad ɗin shi haka al-imamu abu abdullahi da hakimun ne saburi ma ya fitar da wani lafazi kwatankwace shi malamai sun haɗa hanyoyin hadisan suka tabbatar da cewa hadisin hasanun ne insha Allah to kaga daga cikin qawaid dama da ake fahimtar maganganun manzo Allah sallallahu alaihi musamman dangane da asharatu sa'a shine duk abin da manzo Allah ya ce za a yi kaza a ƙarshen duniya to abin aibi ne abun ba daidai bane sai in ya yabe shi sai in ya ambaci yabo amma idan ya shiru kawai ya ce za a yi kaza a ƙarshen duniya to abin ba mai kyau bane ne alal misali cewa da za a yi wasu mutane a ƙarshen duniya a cikin hadisin almamu tabarani da isnadi kyakkyawa za su dinga haɗiɗiyan alƙur'ani irin yadda ake haɗiɗiyan magani shine kawai sun shanye kawai sun shanye ya shiga cikin cikinsu amma ba a ganin wani tasirinsa haka idan ya ce za a yi wasu mata ƙarshen duniya masu sura iri kaza za a yi wasu sarakuna ƙarshen duniya masu sura iri kaza za a yi malamai ƙarshen duniya masu sura iri kaza da akwai wannan ko duk wannan malamai suka ce zammu ne ɓatanci ne ga irin wannan yanayi sai in ya ambaci falala kamar yadda ya ce za a yi wasu tawaga a ƙarshen duniya za su samu alƙur'ani tsakanin bango da bango su yi imani da shi yace waɗannan su ne ƴan uwana to kaga ya yaba musu ƴan uwan Allah kenan ko da ya faɗa wa sahabbai suka ce mu ba ƴan uwanka bane ce a ku sahabbai na ne yace imanin waɗannan mutane yana burge ne to kaga ya yi yabo gare su to in ba an samu irin wannan yabon ba game da duk wani abu da annabi ya ambata baya ƙarshen duniya to automatically abin ya shiga cikin abubuwa abubuwan kyama kenan to haka nan da yace za a maida alqur'ani ya zama mazamir ana rera shi kamar yadda ake kada goge to ana zargin masu irin wannan aikin kenan ina fata mun gane wannan qalu suka ce wa qad jaa ziyadun an-nahdi ila anas radiyallahu anhu ma al-qurra'i fa qila la wata rana ziyadunin an-nahdi ya zo wajen anas dan malik shi da wasu alarammomi fa qila lahu sai aka ce da shi ikra aran ma yi mana karatu farafa a sautahu sai dinga ɗaga murya shi wa raba yana ta yin irin wannan sama da ƙasa ɗin wa kana rafi a sauti dama mutum ne mai ainihin wato ƙarfin murya faka shafa anasun an wajihi to dama anas dan malik ya zo daga baya yana sa ƙari yana rufe fuskar shi saboda mutane suna matsa mishi wani ya ce sai ya shafa goshin shi wani sai ya taɓa hancin shi saboda wai shi ya taba ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna da shi yau manzo Allah hidima din da mutane suka bin suna bin shi a guje karshen rayuwa sai dinga rufe fuskar shi dan ka a gane shi saboda wannan fitinuwa ne ba sunna bane kuma ina fata mun gane wannan to Anas na rufa da wannan niqabun nashi sai kawai sai ya daga niqabun wa kana ala wajhi hirqatun sauda yana sanye da wani bakin niqabi a fuskarsa wa qala sai ya ce ya haza kai saurara ma haka za ya kanu ya faluna wannan abin da kake fada ba haka ake shi ba wa kana idza ra'a shay'an yunkiruhu Anas ya kasance dama inda dai yaga wani abu da baya so wani abu da yake kyama rafa al khirqata an wajihi sai ya bude fuskar shi dan asan san shi waye sannan sai ya nasiha qalu suka ce wa qad mana annabi sallallahu alaihi wasallama man Allah ya hana al mu'adhdhin al mutarriba al-mu'azzin al wani mai kiran sallah wanda yake da irin wannan lahanin fi azanihi min at-tatrib annabi ya hana shi irin yin wannan lahanin a kiran sallar shi kama rawa ibn jurayj an ata'in an ibn abbas qala ibn abbas yace kana li sallallahu alaihi wasallama mu'azzinun yutarribu manzon Allah ya kasance yana da wani mai kiran sallah wanda yake rera murya irin wannan rerawan فقال النبي صلى الله عليه وسلم sai wanzu Allah ya ce da shi innal azana sahalun samhun kai ladan shi fa kiran sallah abu ne mai sauki mai saukin mu'amalanta ba abu ne mai wahala yadda kake daukar shi haka ba fa in kana azanuka sahalan samhan in za ka yi mana kiran sallah cikin sauki da yanayi mai sauki wa illa ba za ka iya ba fala tu'azzin ka daina mana kiran sallah a masallacin nan rawahu ad-darqutni al dara ad ya fitar da wannan a cikin sunan dinsa sai dai isnadin riwayar da'ifi ne mala albani a cikin ad lamba ta da da ya yayi takhrijin ainihin wannan hadisi ya tabbatar da raunin sa a cikin isnadin shi akwai mutum mai suna ishaq ibn abi ya haya alka'abi su al-imamu zahabi suka ce mutum ne sahibul manakir yana ainihin ruwaito manakir daga sikat da asbat ka hadisin da'ifi ne babu ainihin shakka akan wannan insha Allah warawa Abdul Ghani ibn Sa'id al min hadisi Qatada al-Imam Abdul Ghani ibn Sa'id al Abdul Ghani al-Maqdisi kenan ya ruwaito daga ainihin katada an Abdurrahman ibn Abi Bakr an abihi qala kanat qira'atu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-madda laysa fiha tarji'un yace karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance karatu ne dalla dalla shine maddan wartilil qur'ana tartila kenan dalla dalla laysa fiha tarji'un babu irin wannan tarji'in da kuke bada labari a ciki qalu suka ce wat tarji'u wat tatribu yatadammanu hazza mali hamza ma laysa mahmuzin daga cikin abin da ake yi a cikin irin wannan rerawon. yakan jawo a sanya alhamza a inda babu alhamza alif ne na wasal garin ja sai a sa mashi alhamza wa madda ma laysa bi mamdudin sannan a sanya wa alif wanda bayi da madda ko wawun wanda bayi da madda ko wata damma wadda take damma ce kasira ko fataha kasira sai a sa mata madda a tsawaita ta wa tarji al alif al wahidi alifat da kuma mai da alu guda ɗaya ta zama alu alu ne da yawa walwawal wawat wawun guda ɗaya a mai da shi wajen wawun uku walya'a ya ya'atin ita ma ya'un a mai da ta ya'un da yawa fa yu'addi zalika ila ziyadatin fil qur'an kaga wannan yana nufin an ƙara kenan a cikin qur'ani domin qur'ani kalma in ta zo da iyaka harafi ba a sa wawul jama'a ba ƙala ce ka ce ƙalu to wannan wawun da ƙara ka ƙara cikin ƙur'ani inda ya zo da ya ƙulu ka ce ta ƙulu to ka ƙara ka ƙara canza wannan ɗigo guda biyu a ƙasa da kame da shi sama ka ƙara kuma ka canza don ƙur'ani is sacred muƙaddasun yana da mutunci da daraja da karama cewa kar a sake a taɓa shi ba a taɓawa ko kaɗan yau jama'a ku kalla ku gani zantukan mutanen duniya ma da ake ganin su wasu za a zo a gani in suka yi magana ana shakka a canza don kada canza wata canza wani abu kuma wani kwansu-kwansu biyo baya yanzu shugaban ƙasar najeriya idan ya ba da jawabi ya ce a je a buga a ba mutane su karanta dole ne waɗanda aka ba wannan aikin sai sun bi iya abin da za su bi na ƙa'idojin kar su canza mashi komai to Allah magana Allah ta fi cancanta a mata haka ina fata mun gane wannan ko da kuwa ƙarin da ake yi ɗin ba a rubuce ba ne a wajen faɗi ne ka canza muryarka ka ƙara wani abu ko ka rage bai halatta ya haka ba shi sa shi ƙur'ani ba kama hadisi ba ba a riwayar shi da ma'ana ba a karanta qur'ani da ma'ana inda aka ce wa qala ka ce wa zakara wa yaktubuna ka ce wa yarsumuna misali kaga ma'ana da ɗaya ne ko inna kunna nastansikhu ka ce inna kunna naktubu aw nusajjilu duka su ɗaya zai yi a ce haka alaga su malam ba zai yi ba ko kwatantawa ba a yi ko ko da wasa ba a yin haka to ƙur'ani bai ɗaukan irin wannan canjin ko yaya sanda ko duk aka irin wannan karatu na ta taribi to sai lafazin ya bayyana ga mai saurare cewa akwai wasu ƙare-ƙare da wasu ainihin canje-canje da tsawaita inda tsawon shi bai kai haka ba da canza wasu lafuza kuma yana iya shafan ma'anar ma ko mun gane wannan da kyau jama'a ce ba a halasta ko kaɗan a canza ainihin alkur'ani wa zalika ghairu ja'izin wannan bai halasta ba qalu waɗannan bangare na malamai suka ce wala hadda lima ya yajuzu min zalika kuma babu wani iyaka a wurin su masu ainihin wannan abun cewa ga iya inda ya halasta kowa in ya zo zai iya style din shi ne kawai wa ma la yajuzu minhu babu kuma haddi akan abin da bai halasta ba ba kamar tajwidi da za a ce wuri kaza madda iri kaza ga yadda ake yin wuri kaza madda iri kaza ga yadda ake yin ta naqal ishmam ga yadda ya halasta ga yadda bai halasta ba kaga wannan akwai ka'idoji an riga yi prescribing kuma in kana karanta wanda suka san abu za su san inda kai daidai za su san inda kai kuskure ina fata muna gane wannan jama'a fa in hudda bi haddin muayyan kana tahakkuman fi kitabillahi ta'ala wa dinihi kai da ma za a ce an yanke mishi wani haddi a ce to ka ja iya wawun ɗaya kamar da shi uku madda ɗaya kamar da ta biyar to ya zama yin shigegi shi ne tahakkum yin shishigi a cikin al'amarin littafin Allah da addinin Allah fa in lam yuhadda bi haddin in ko ba mushi haddi ba afda ila an yutlaqa li fa'ilihi tardidul aswat to zai hukunta kenan an sakin ma mai aikata haka damar ya aikata duk abin da ya ga dama wa kasatu tarji'at ya kuma maimaita duk inda ya ga dama wa tanwi'u yayin iya salan da ya ga dama fi asnafil iqa'at a wajen salan faduwa da tashin murya wal alhan da salon karya murya al-mushabbiha lil gina. wanda su kamanta qur'ani da ainihin rera waka ma'ana in ka ce ga ka'idoji to ina suke a cikin addinin Allah kai gege in ka ce abak kowa yi gurgurdan murya shi to ka ce abak kowa yi abin da ya gara ma kenan a cikin alqur'ani mai girma kama yaf'alu ahlul gina bil abiyat kama yadda masu rera waƙoƙi suke yi yanzu waka guda ɗaya in aka ba mabambantan mutane suka rera ta kowa sai ya rera iya san ran shi ya ja inda yake so ya ja ya rage inda yake so ya rage ya karya sauti inda yake so ya karya saboda babu wasu ka'idoji sanannu kowa na yin abin da ya ga dama ne wa kama yaf'aluhu kathirun min al-qurra'i amama al-janaizi kamar yadda da dama daga cikin alaramomi suke aikatawa a wajen sallar gawa tun a wancan zamun nan kenan irin wannan bidiyoyin da ake a dinga bin gawa da karatun Qur'ani a nan kasar ba a cika yi ba amma inda zaka kalli jana'izar wasu musulmai a wasu kasashe kamar Indiya da Pakistan da waɗannan wuraren su Afghanistan za ga ana jana'iza za a kira wani alaran ma zai bai toshe kunne yana ta kaɗa kai yana ta sauti haka yana sama yana ƙasa yana kanta alkur'ani wallahi wani lokaci haka rasa ma wace sura yake karantawa wa yaf'aluhu kathirun min qurra'il aswat da kuma da dama daga cikin masu karanta alkur'ani da irin wannan sautukan suke mimma yatadammanu taghyira kitabillahi wal ghina'i bihi ala nahwi alhan ash-shi'ri wal ghina wanda hakan yana ɗauke da ainihin yanayi na canza littafin Allah da maishe shi rera waka irin na ainihin mawaka da ‘yan ainihin wato rerawa, wa yuƙi unar iƙa'at alaihi mislal gina'i sawa, sai zama suna sanya karin sautin muryar waka akan ƙur'ani iri ɗaya da iri ɗaya. ijtira'an ala Allah wa kitabihi wanda wannan wato jur'a ce ta wurin ido ne da kuma ainihin wato ƙarfin hali wajen shigarwa da littafin Allah da addinin Allah abinda baya cike shi wa tala'uban bil qur'an kuma wannan wasa ne da alqur'ani wa rukunan ila ash shaytan da kuma karkatuwa zuwa ga abinda shaytan yake kawata musu wala yujizu zalika ahadun min ulama'il islam wani daga cikin malaman musulunci da dai baya halasta wannan wa ma'lumun malaman suka ce abin sani abu ne sananne anna tatriba wa talhina zari'atun mufdiya ila hadha ifda'an qariban cewa wannan talhinin da tatribi wata kofa ce da za ta kai ga irin wannan yanayin falman uminhu hana shi din kalman min az-zara'il musila ila al-haram kama hana duk wata zari'a ce da ke ja'i zuwa ga haramci kaman kallon ajnabiya da aka hana kai ja zuwa ga zina keɓancewa da ita haka zama a wuraren fira da aka hana dan kai ya ja'i zuwa ga gulma da musu da makamantansu zama a ainihin wato a wuraren da ake barna dan kai ya kai ga yin barna ko rashin ganin ainihin wato munin barna kaga duk wannan saddin zari'a ne a cikin addinin musulunci to haka wannan ma fahaza ni nihayatu iqdamil fariqaini ibn al-qayyim yake cewa wannan shine karken inda bangarorin nan guda biyu suka sa kafarsu wa muntaha ihtijajit ta'ifataini karshen hujjojin su kenan yanzu ya gama kawo mana maganganun ne gaba daya kusan kace ya gama ruda mai yanzu ko ko ba haka bane sai ya ce wa faslun nizai to ga raba gaddama zai raba gaddama an yi sai a ce at tatribu wat taghanni ala wajhaini rera karatun Alƙur'ani da gyara murya wajen karanta alkur'ani iri biyu ne ahaduhuma na daya maqtadathu tabi'a abinda asalin ɗabi'ar harshen da muryar mutum ta hukunta shi wa samahat bihi wanda kuma yanayin ɗabi'a ta bada dama a yi shi min ghairi takallufin wala tamrinin wala ta'alim ba tare da ɗaukar wa kai ba ba tare da an yi horo an yi training ba ba tare da sai ka zauna an koya maka yadda ake koyar tangimi ba ya zama dama haka murya ka take dama da ka koyi katun alkur'ani irin murya kenan da ka zo yi kuma a haka kake yi kuma ba ka fita daga ka'idoji ba zama kai musamman ka koyi tangimi yadda ake koya ɗin nan ba aka gaya maka salo da siffa da yadda ake yi ba ba kuma kana ɗaukar wa kanka da ƙarfin tsiya in aka ce takallubi shine yin abin da ya saba wa ka alal misali mutumin da yake gurgu dingishin nan da yake yana sama yana ƙasa ɗabi'a shi kenan baya jin wahala shi amma kai da kake lafiyayye in wani da ke bin ka bashi ya zo kaga zai ganka misali sai ka ce bari ka canza tafiya dan kai ya gane ka ko wani tafiya da zaka yi zaka ji kunci a cikinta kwaikwayon tafiyar gurgu hakan ka kwaikwayi in ina baka iya ba hakan ka kwaikwayi watin salon maganar wani shi ake ce mata kalluf ina fata mun gane wannan hakan ka ɗauka misali yanzu ba sallah ta kusa ba idan arzikinka na yin kayan sallah ne na dubu uku sai ka je ka ci bashin dubu ashirin don kai kayan sallah to wannan ma kallufi ne ka ɗauko ka abin da ya fi ƙarfinka da hausa za a iya cewa ka ɗaukar wa kai abin da ya fi ƙarfin kan ko don za ka gane kuranka bayan sallah ya ko za ka biya dubu ashirin ɗin na hankali ko a hannun yan sanda to shine yace bal idza khulliya tab'uhu idza khulliya wa tab'uhu idan aka raba mutum da ɗabi'arsa wastarsalat ɗabi'atuhu ya ainihin wato ya zama ɗabi'arsa a sake take wato ya zama mutum yana kan ɗabi'a ne ɗabi'arsa a sake take an bashi da ɗabi'arsa a sake ba tare da wani ƙaidi ba ja'at bi zalika at-tatrib wa talhin sai zaman yana karatun haka mure shi take zuwa yanzu misali in ka dauki limamin makka misali kamar sudaisi abdurrahman sudaisi kaga mure shi tana da wani dadi da tatribi amma haka take ko magana yake ga magarin magana zaka ji irin wannan mu lokaci da muka je aikin haji ya taba zuwa inda muke amina ya mana lacca haka mure shi take ba karatun qur'ani yake yi ba amma zaka ji mure shi da wannan dandanan dadin da kake ji a karatun shi ko mun gane wato ba ta kallufin ta yake ba amma yanzu in wani ya ce su ya kwaikwayi muryar su da shi to dama ya faɗo daga cikin bidawul qurra'i da bakare ta tauna a cikin tafin shine cewa mutum ya daukar wa kanshi kwaikwayon muryar wani ana dinga cewa ai wane yana karatu ne da karatun min shawi wane yana karatu ne da karatun husari wane ai su da yake yi wani aliyu jabir yake irin yadda ya musabaka dinnan suke duk wannan bid'a ne ko mun gane wannan da kyau jama'a yanzu kuma a ce ai zazzakiya ce duk wanda ka jira yanzu a garin nan sai a ce ai zazzakiya yake wai yana karatu da irin muryar malam abdullahi abba malam abdullahi abba muryar shi tashi ce ba ta wani yake kwaikwaya ba to kai ma je ka yi taka shine kawai me yasa shi bai kwaikwaya ta wani ba kai ina taka take a ciki yake cewa saboda sahabbai in ka ce saboda daɗin murya ne a cikin sahabbai akwai masu daɗin murya mun ji irin su ainihin wato abu musal ash'ari akwai amiru dan rabi'a akwai irin su ibnu mas'udin duka ƙwararrun alarammomi ne sun share daɗin murya amma ba mu ji labarin cewa sauran sahabbai na kwakwai muryarsu ba yace to gaba ɗaya ma kuma kankat manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine karke wajen daɗin murya ya ko kuma ba a ji waɗannan sabon suna kwaikwayon nashi ba in fact da suna kwaikwayon nashi da zai ce ne ai na ji kun iya muryata amma ce musu yake na ji kai ma kana da murya mai daɗi ya yi muryar su daban da tashi kenan ko mun gane jama da haka ba sunna ba ne wannan kwaikwayon amma ya ce idan aka samu ittifakan saboda ta'asirin koyo wani malaminka ne kai ɗalibin shi ne to dole sai ya bi maka wani ta'asiri a jikinka sawa'un ka sani ko baka sani ba sai zama muryar ku ta yi iri ɗaya ko muryar makarantar ku ta yi iri ɗaya to wannan babu laifi amma ta kallufi yadda mutane suke musamman zamun nan baya mutum zai je ya siyo kaset ɗin man shawi ya zauna ya shiga ɗaka ya kulle yayi ta ji yayi ta ji sai ya gane duk inda man shawi ke wakafi sai ya yi wakafi duk inda man shawi ke yin ya tsaya ya dawo shi ma sai ya tsaya dawo din da ake irin wannan kariya. da canza murya nan da husari yake ka san husari a cikin karatu sai kawai ka ji kamar ba shi bane kuma to sai ga duk mutum ya kwaikwayi wannan ya lakanta da ya zauna to shi kenan. musamman Allah ya ce mai kishi ba mushi danja ba to haka zai ta zubo su to duk wannan bid'a ne dan ana yin danja zai rude ai gaba ɗaya ko Allah ya tsare mu duk dai wannan na cikin abin da muke ambata an koyar da mutane Qur'ani a bisa manhaji na yan bid'a wannan gaskiya saboda Allah ana da buƙatar sai an yi wannan wato izalatul bid'a din a cikin manahij na Qur'ani kamar yadda aka a cikin manahij na ainihin wato tarbiya game da sufaye aka yi da su aka zo aka a cikin karantarwa waɗannan malikawa da suke wato kakarin mutuwa aka mai da su baya aka sa sunna a gaba ko to haka sai an zo an yi wannan ma akan Qur'ani jama'a Allah ya tsare mu malam ya ci gaba da cewa ah, fa zalika jaizun irin wannan karatu ya halasta gina'in ƙur'ani da murya ta ɗabi'a ba tare da takallufi ba haka Allah ya halicce ka za ka ga yana da ainihin wato sauƙi kuma babu wahala wanda kuma duk yake yi baya samun wata mashakka akwai mutanen da Allah ya musu irin wannan baiwar duk wanda ya karatu a makarantar Qur'ani ya san wannan a ajin ku zaka iya tana wani in kai baka daɗin murya to akwai wani ko wata wanda in zai karatu kowa sai ya saurara saboda Allah ya mushi ko ya mata baiwa za a ji daɗin muryar da malamin mai karɓa haddar da kowa haka za a saurara musu kuma wannan muryar tasu a haka take to wannan ba laifi bane ina fata mun gane wannan wa in a'ana tabi'atahu bi fadli tazyinin wa tashinin in ya taimaka wa ɗabi'arsa da wani rerawa ƙarin rerawa kama ƙala abu musal ash'ari lin nabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Abu Musa ya ga manzo Allah yace law alimtu annaka tasma'u la habbartuhu laka tahbiran da na san kana ji da na kyautata maka shi iyakar kyautatawa wat tahzinu wa manhajahu at-tarab wal hubbu والشوق لا يملك من نفسه دفع التهزين والتطريب في القراءة معنى يقارى دا والتهزين ومنهاجه Ya kuma zama. yana ƙarawa da sanya baƙin ciki wa man hajahu tarabu da wanda ainihin wato wannan tarabi ya fuskance shi wal hubbu washauku da kauna da bege la yamliku min nafsihi dafa tahzir wa tatrib fil qira'a wannan baya iya hana kai shi watin sanya wa masu ji su ji suna jin tatribi wajen karantawa wato mutumin da yake da murya mai daɗi kuma yake yin abun cikin natsuwa da gyara muryar to babu yadda za ka ji karatun shi baka ji ka samu wani ainihin natsuwa da ainihin wato yanayi na jin wani ainihin ah, daɗi ba wannan har mutane da ba san qur'ani ba an samu tajarub da suke nuna haka wani ma za ka ga kirista ne wani ma bai iya larabci ba amma in ya ji wannan karatu sai ya ji daɗi har ya tambaya wani irin abu ne wannan mai daɗi ko mun gano da kyau jama'a lakin nan nufusa taqbaluhu wa ah, tastahiluhu limuwafaqatihi at-taba yace kuma waɗannan irin yanayi na karatu na wannan bangare na farko zukata suna karban irin wannan karatun kuma suna jin daɗin shi saboda ya dace da ɗabi'a wa adami takallufi kuma saboda babu wa kai a cikin shi wa tasannu'i babu kuma yi da gangan fa huwa matbu'un wannan na ɗabi'a ne la mutatabbi'un ba na yi da gangan bane wa kalafun ko mutum yana yi ne a cikin ƙauna da iyawa la mutakallifun ba da gangan yake yi ba fa hadha huwa alladhi kana salafu yaf'alunahu wa yastami'unahu wannan irin karatun tartiri mai dadi gyara murya yin shi dalla dalla kowa gwargwadon dadin muryarsa wanda Allah ya bashi dadin murya har ya sa wasu su ji dadi na musamman fiye da ɗayan to shine abin da salaf suke yi ba tare da wa kai ba ba tare da yi da gangan ba ba tare da kwaikwayon muryar wani ba shine kuma suke saurara ba sa aibatawa ba sa inkari wa huwa taghanni al-mamduhu al-mahmud shine rera qur'ani da aka yaba aka aka ainihin ce abin alheri ne wa huwa allazi yata'assaru bihi tayi was-sami shine wanda mai karatu da mai saurare duka suke ta'asirantuwa da shi wa ala hadha al-wajhi tuhmalu adillatu arbabi hadha al-qawli kulliha Ya ce a kan wannan fassara za a fassara dukkanin hujjojin masu cewa a rera alkur'ani dukkan hujjojinsu kan wannan za a fassara shi cewa a rera irin rera wasu salaf a karanta irin tartilin salaf a daɗaɗa murya irin wasu salaf a sanya murya ta zama tana da daɗi a yi ta cikin natsuwa irin da salaf suke yi alwajhu fuska ta biyu ma kana min zalika sina'atan min as-sana'i shine rera alqur'ani wanda ya zama sana'a daga cikin sana'o'i makaranta ya tangimi kenan ko walaysa fi tabi'i baya cikin ɗabi'ar mutane wasamahatu bihi kuma ɗabi'a bata bari a yi shi ba balla yahsulu illa bi takallufin wa tasannu'in wa tamarrunin da dai wannan baya yiwa sai da takallufi daukan wa kai wa tasannu'in da yi da gangan wa tamarrunin da kuma yin horo sai an yi training alal misali jama'a tafiya da kowa ke yi akwai tafiya wanda mutumin da tafiya shi sauri ce to sauri shi ne ɗabi'a shi ko mun gane akwai mutumin da tafiya shi sai ce tafiya a hankali shi ma ita ce ɗabi'a shi akwai mutumin da tafiya shi haka garab garab garab ba tsari ko ita ce ɗabi'a shi amma gudu fa akwai mutumin da gudu ne ɗabi'a shi duk wanda zai gudu sai ya yi mene sai ya shirya sai ya koya sai ya yi training in ba ka ban nan da bakin titin nan sai ka faɗi to kamar haka ne wanda ya zama ɗabi'arsa yana da murya mai daɗi ko murya mai sauri ko murya mai kaza to wannan ɗabi'ar babu laifi a kanta yadda ya da ita ɗabi'arsa ce amma wanda duk abin da zai zama a cikin katin Qur'ani sai an tayi ana gwadawa ana shan ruwa ana tara numfashi ana cewa to ƙara gwadawa ne dan a sanya wani kaset ka ga irin yadda yake yi to wannan ba ba irin salaf bane ko mun gano wannan da ke jama'a yace kama allamu aswatul gina kamar da ake koyon sautukan waƙe da waƙa bi anwa'il alhan da nau'o'in alhanil basita a cikin tsarin karatun waƙa akwai alhanul basita sune ne abinda ake cewa melody wato karin sautin gaba gaba kenan akwai kuma walmurakaba idan aka hada su da junansu sai su ba da alhanun murakkaba ala iƙa'atin maksusa sai su ba da rhyme kenan su ba da ainihin tafa'il daga ainihin autad da asbab sune melodies sai a hada zuwa ga tafa'il sune ake ma iƙa'at rhyme da ingilishi wa auzanin muhtara sai kuma a ba da ainihin ɗango ko karin waka mita baharul shi'r wanda za a bayar daga waɗannan sautuka wanda suke daga sauti da faɗuwar sauti shine harka da sukuni harka da sukuni harka da sukuni a hada su su bada kalmomi na sauti kalmomin kuma a hada su su bada jumloli na sauti sune ainihin ma'aunin da ake gwada sauti da suna na waka la yahsulu illa bitta'allumi wa takalluf ba wanda yake iya wannan sai ya koya da karfin tsiya ya dage fa hadhihi hiya allati kariha as-salaf wannan su ne malaman da suke kyama wa abuha suka yi Allah ware da shi wa zammuha suka zarge ta wa mana ul ata biha suka ce kar a karanta qur'ani da shi wa ankaru ala man biha suka yi inkari ga duk wanda ke karanta alqur'ani da irin wannan sura wa adillatu arbabi hadha inna innama tutanawalu tatanawalu hadha waji dalilan da aka kawo na cewa haramun ne da Alƙur'ani to su kuma za a fassara su ne da irin wannan rerawa kaji gaba ɗaya ya haɗa mana dalilan wa bi hadha tafsilu yazulu al-ishtibah kin aka yi wannan dalla dallan to duk wani rikici sai ya kau wa ya tabayyana sawabu min ghairihi sai a gane gaskiya daga kuskure wa kullu man lahu ilmun bi ahwali salafi ya'lamu qat'an duk wanda ya san tarihin yanda salaf suke abubuwan su ya san qat'an kai tsaye qat'an ya sani cewa annahum bura'un min al-qira'ati bil alhani al-musiq al-mutakallifa cewa salaf sun barranta daga irin wannan karatun da ake yi na ainihin musical karatu allati hiya iqa'atun wa harakatun mawzunatun ma'dudatun mahduda wanda ake yin shi da karin murya da karin sauti da ainihin wazani sananne da ake kirgawa wa annahum atqalillahi min an yaqra'u biha cewa salaf tsoron Allah su yafi karfin ya basu su yi irin wannan katin Qur'anin wa yusawwigunaha tsoron Allah su yafi karfin ya basu ma su yi irin wannan tunanin wa alamu qat'an aidan wanda dai ya san salaf ya san cewa kanu ya qara'una bit tahzil wa tatrib tabbas suna karanta qur'ani da murya mai sanya tashin hankali da sanya natsuwa wa yuhassinuna aswatuhum bil qur'ani kuma suna sanya ainihin dadada muryarsu wajen katun qur'ani wa yaqra'unahu bi shajan taratan suna karanta shi wani lokaci da yanayi na bakin ciki wa bi taratan da kuma yanayi na farin ciki wani lokaci wa bi shauƙin taratan da yanayi na ainihin bege wani lokaci wa hadha amrun madhkurun fi tibai fi tibai tafasiluhu fi tibai tafabihi ko wannan wani al'amari ne da yake markuzun fi tibai taqabihi a cikin ɗabi'an mutane ake samun yanayin shi walam yanha anhu shari'u ma'a shiddati taqadib tibai lahu kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai hana wannan ba tare da tsananin wato yadda ɗabi'an mutane take hukunta haka bal da ilaihi ya yi ishara zuwa ga wannan wannan daba ilaihi ya kwadaitar wa akhbara an istima'il lahi liman qara'a bihi kuma ya ba da labarin cewa ma Allah yana sauraron wanda ya karatu da haka wa qala annabi ce laisa minna man lam yataganna bil wanda duk baya rera ƙur'ani ba mu ba bashi wa fihi wajhani akwai fuska guda biyu game da fassara wannan ahaduhuma ta farko annahu ikhbarun bil waqi'i kullana kulluna naf'alu cewa wannan yana ba da labarin waƙi'in abin da dukkaninmu muna yi cewa muna taganni da ƙur'ani waɗanda ba sa yi ba sa cikinmu ko kuma wasani fassara ta biyu annahu nafiyun li hadiyi man lam yaf'alhu an hadiyihi wa tariqatihi sallallahu alaihi wasallama annabi yana kore cewa duk wanda baya rera ƙur'ani to annabi yana kore mishi zama a cikin shari'a irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wani gyara da aka yi min ajiya bayan mun tashi dan uwa malam shitu shine ya tunatar da ni wannan gyara Allah ya saka mishi alkhairi game da wani hadisi da muka karanta lafazi a baya da yazo da ma azinallahu li shay'in ma azina li nabiyyin hasanat tarannum bil qur'an at-tarannum lafazin da yazo da tarannum lafazi ne ainihin munkari gaskiya ne wannan gyaran da ya Allah saka mishi alkhairi malam albani a cikin Abaifa lamba ta 6000 da 640 ya tabbata